الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل العقدة من لساني يفقه قولي باهك السلام عليكم ورحمة الله barkanmu da wannan maraice na litinin takwas ga watan shaban a shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha shida ga watan biyar shekara ta dubu biyu da sha shida miladiya a wannan karatu namu mai albarka na littafin muktasaru siratin rasuli sallallahu alaihi wa alihi wa in ba manta ba watan da ya shuɗe mun tike da karatu zuwa ga wa min wara'ihi ishaqa yaqub kan wannan gabar haka ne yau za mu tashi farkon inda malam ya ce wa fi sahihi an ibn abbas Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab Allah ya ji kansa da rahama yake cewa wa fi sahihi ya zo cikin sahihi idan aka ce sahihi aka yi shiru a ka'ida ta malaman mustalahul hadis to ana nufin sahihul bukhari duk inda ka zo karatu ka ji an ce wa fi sahihi to ana nufin sahihul bukhari duk da cewa tajawuzan wasu lokaci waɗansu malaman suka ce wa fi sahihi suna nufin wa fil hadisi sahihi cikin hadisi ingantacce amma dai ka'idar in aka ce wa fi sahihi asali shine fi sahihul bukhari kamar yadda shi kansa Sheikh Muhammad ibn Abdul cikin kitabut tauhid yayi ta kawo wa fi sahihi amma kuma hadisin babu a cikin sahih bukhari sai ya nuna yana nufin wa fil hadisi sahihi domin kalmar sahih ana nufin ko dai sahihi bukhari din ko kuma ana nufin hadisi ya inganta to saboda littafin bukhari albarkar da Allah ya masa sakamakon kasantuwar mai littafin yayi alkawari kuma ya cika na cewa ba zai kawo hadisai ba sai ingatattu wannan yasa yayi kaurin suna da sahihi shi ya yasa imamu suyudi cikin alfiya ya ce wa awwalul jami'i lil abuwabi ala sahihi faqat il bukhari farkon wanda ya fara tattara hadisai a babubbuka na fiqhu ala sahihi da sharaɗin inganci faqat il bukhari kadai imamul al bukhari ne da haka anan da ya wafi sahihi ana nufin cikin sahihi al-bukhari an ibn abbas daga abdullahi dan abbas ya yace lamma kana baina ibrahima wa baina ahlihi ma kana yayin da abin da ya faru tsakanin annabi ibrahim da iyalansa ya faru wanda mun karanta a baya tafiyar da yayi ya taso daga iraki zai tafi sham ya biyo ta ƙasar misra wani azzalumin sarki ya tare masa hanya ya soye masa kwacen mata har daga ƙarshe dai suka rabu ya masa kyautar baiwa ita kuma matar ta bajinta ta bawa Ibrahim baiwar ya aura ita ce na Hajara wanda kuma Allah ya azurta su da cikin farko na Annabi Ismail har aka haife shi wannan duk shine abin da malai yake nufi a dunkule lamma kana baina Ibrahim wa ahlihi ma kan wa baina ahlihi ma kan yayin da duk abin da ya faru tsakanin Annabi Ibrahim da iyalansa ya faru raja bi Ismail sai Annabi Ibrahim ya fito da ɗansa Ismaila wa ummi Ismail da ita uwar Ismail din ita ce na na Hajara bayan annabi Ibrahim ya aure Hajara da izinin Saratu kuma Allah ya azurta su da samun ciki ita Saratu ita ce uwar gida amma ita Allah bai azurta ta da haihuwa ba sakamakon haka ne ma dan tewa mijin nata bajinta ta bashi bai wata ya aura to kuma bayan an samu cikin sai kuma kishi ya motsa mata hankalinta ya tashi to shine sai Allah ya wa annabi Ibrahim umarni ɗauki amaryar da ɗan da amaryar ta haifa ka kai su can garin maka ka yadda su ka dawo ka ci gaba da zama da uwar gidan dan ka kwantar mata da hankali domin irin bajintar da ita ma ta yi ya sa Allah maɗaukakin sarki ya ce a yi haka wanda malaman musulunci suka ce daga nan ake samun fikihun in mutum yana da hali kuma yana da mata sama da ɗaya ya raba gida domin hakan ya fi sauki wajen fitina to da ka sai Allah madaukin sarki ya umarci annabi Ibrahim ya ɗauki Ismail da mahaifiyar Ismail ita ce na Hajara ya fita da su wa ma'ahu shannatun fiha ma tare da annabi Ibrahim lokacin da zai yi wannan tafiya akwai shanna shanna shine salka ko ka ce wata jaka ta fata da mutanen da suke zuba ruwa a cikinta fata ce bayan an je mai ta sai a zo a ɗinka jaka da ita jakar a kyautata ɗinkinta ta yadda in an zuba ruwa ba zai rinka zuba ba to sai a rinka zuba ruwa a ciki ko abin sha hikimar haka shine ruwa a cikin jakar fata ya fi yin sanyi musamman ga mutanen da suke zaune cikin sahara ba zai yi zafi ba domin fata sau da dama zafi baya huda cikinta ya je ya taɓa abin da ke cikinta ba kamar leda ba leda idan ka sanya ta ko ka sanya mata ruwa to tana karɓar canjin yanayin waje idan waje da sanyi to sai ka ji ruwan yayi sanyi in kuma waje da zafi ruwan sai ya zafi to ita fata in ka zuba ruwa a cikinta ko da waje da zafi cikinta sanyi zai yi da mutanen da sukan yi amfani da jaka irin ta fata wajen zuba ruwa a ciki to lokacin da annabi ibrahim zai wannan tafiyar sai ya ɗauki jakar fata ita ce shanna fiha ma'un ruwa ne a cikinta faja'alat ummu isma'il mahaifiyar annabi isma'il na na hajara sai ta zamo tashrabu min ash-shannati tana sha daga ruwan wannan salka ko wannan jaka ta fata fa yadhiru labanuha ala sabiha in ta sha ruwan sai nonanta ya ƙaru ruwan nonon ya ɓuɓɓugo ita kuma ta samu ta shayar da danta. hatta kadima makkata da haka suka yi ta tafiya har suka isa garin makka fa wada'aha ta hata dawhatin annabi ibrahim ya je ya aje ta karkashin wata makekiyar bishiya katuwar bishiya mai ganye ita ake kira da dauha da haka annabi ibrahim ya aje matarsa a karkashin wata bishiya katotuwa mai ganye ya ce zauna nan fauka zamzamin wanda ta karkashin wannan bishiyar kuma aka samu ruwan zanzan kenan kamar sun zauna a lokacin a saman ruwan zanzan domin ruwan yana ƙasa bai fara bukugowa ba tukuna fi a'lal masjidi a tudu da masallacin harami walaysa bi makkata yawma idhin ahadun mala yace amma fa a wannan lokacin babu kowa a makka maka daji ce filin Allah ne kawai walaysa biha ma'un kuma babu ruwa a wajen wa wada'a indahuma jiraban annabi ibrahim ya aje ita mahaifiyar isma'il da shi kansa isma'il din lokacin yana jinjiri ya aje musu jiraban wani birgami wata 'yar karamar jaka ita ma ko ɗan karamin buhu wanda matafiya na da sukan ɗan zuba abincinsu a ciki shi ake kira da suna jirab wanda ba shi yake cewa Birgami, fihi tamrun wasiƙa'un a cikinsa akwai dabino sannan wasiƙa'un kuma akwai salka wata jakad dai ta ruwa fihi ma'un wacce take ɗauke da ruwa ثم قفى ibrahimu منطلقا annabi Ibrahim bai wata wata ba yana aje su da wannan ɗan abin guzuri sai ya wuyansa baya ya juya ƙeyarsa baya mun muntalikan ya ci gaba da tafiya Fa fatabi'athu ummu isma'il ita mahaifiyar isma'il ba ta yi kasa a guya ba ta biyo ibrahim kawai ya zo ya samu daji ya aje su kuma ya juya ya ci gaba da tafiya bai tsaya ya ce da ita komai ba amma ita kuma sai ta biyo shi tana ta binsa tana magana shi kuma ya ƙi kula ta saboda idan ibrahim ya tsaya ya kulata, zuciyarsa za ta yi rauni zai iya yin kuka saboda tausayi da zara kuma ya yi kuka ita ma ba za ta zauna a wajen ba to shi kuma ibrahim umarnin allah ne ya ce masa kawai ɗauki matarka da sabon jinjirinta ka je ka aje su a wannan dajin ka taho shi allah zai kula da su kuma ibrahim bai iya tsayawa ya gaya mata haka ba duk dai don kada tattaunawar ta yi tsawo tausayi da zuci zuciya faru wanda hakan zai iya haifar da matsalar ita ma ta kasa daurewa to da ka ta biyo ibrahim a baya tana ta masa magana shi ko ko kula ta bai ba ma balagu kuda'a yayin da suka isa wani waje da ake kira da suna kuda'a ibn hajar ya faɗa a cikin fatahul bari yace bi fatihil ka'i kafi mamdudan shine kada'a kenan da yi wa ka'un din fataha kuma da madda kada'a akan yi masa kasr a ce kada kada ko kada'a yace huwal mawdi'u allazi da minhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam makkah fi hijjatil wada shine wajen da annabi ya shigo makka ta shi lokacin da zai yi hajjatul wada hajjin ban kwana domin wata kofa ce daga cikin kofofin makka ana kiranta da kada to da haka annabi in zai shigo makka ta nan yake shigowa dan ya raya sunnar ibrahim ibrahim ma da zai shigo maka da ɗansa isma'il ta nan ya shigo da haka annabi ma da zai shigo maka ta nan ya shigo to har fa sai da Ibrahim ya isa wannan waje mahaifiyar Ismail tana bin sa a baya a baya ta nemi masa kira nadatu min wara'ihi ta balla masa kira ta bayansa ya Ibrahim aina tazhab tace ya kai Ibrahim wai ina zaka tafi ka bar mu ne wa tatrukuna bi hadha alwadi ka kyale mu a wannan kwari allazi laysa bihi anisun wanda bai da mai ɗebe kewa a cikin sa ba mu da wani abokin zama mu kadai ka zo ka aje mu a wannan kungurmin daji wala shay ba komai a cikin sa faqalat lahu tana ta faɗar haka shi dai Ibrahim bai tanka mata ba faqalat lahu a ƙarshe sai ta ce da shi ko faqalat lahu zalika miraran tai ta maimaita masa wannan magana ina zaka tafi ka bar mu a wannan mun daji babu abokin zama babu komai wa ja'ala la yaltafitu ilaiha shi ko waiwayawa ya kalle ta bai ba a فقالت له أقرشي سيتشي دشي الله أمرك بهذا شن الله kai mana haka. kala na'am sai ya ce eh Allah ne Tuwa nan ne kala sai ta ce idan la ke nan yi tafiyar ka in dai Allah ne ya ce ka aje mu ba zai tozarta mu ba matar ka fa amaryar ka tafi ka ta a daji da jinjiri namiji wanda daman an daɗe ana nema ba a samu ba sama da shekara ɗari wannan zai nuna maka bajinta da jarumtaka irin ta annabawa musamman uban annabawa Ibrahim Allah ya jarabce shi ubangiji da kansa ya jinjina masa ya ce inna haza huwal bala'ul mubin mun wa Ibrahim jarrabawa bala'i babba wannan dan da Ibrahim ya dade yana nema ya samu aka ce ɗauke shi ka je ka yar a daji ya je yar a daji duk dan Allah ya gwada shi shin san dan zai fushi garansa sama da san Allah sannan bayan ɗan ya girma fa domin ɗa yana yaro yana da shiga rai in ya girma kuma lokacin da zai fara taya ka aiki ya fi shiga rai shine Allah ya ce falamma balaga ma'ahu sa'aya sai da kuma muka bari ɗan ya girma ya wuce wancan haɗarin bai mutu ba wani naman daji bai cinye shi shi da mahaifiyarsa ba ɗan ya girma ya isa ya fara taya uban aiki sannan sai kuma aka ce yanka shi da kanka aka nuna masa a mafarki ba ɗaya ba ba biyu ba wanda mafarkin annabawa gaskiya ne umarni ne da haka ibrahim ya ce ya bunayya inni ara fil manami anni ka fanzur ma za tara ya ɗana an nuna min a mafarki in yanka ka me shawararka qala ya abati almatu umar yace ya baba ya abinda aka saka satajiduni insha Allah min as-sabirin da sanna zaka same ni cikin bayi masu hakuri in Allah ya so ibrahim ya zo ya aje shi ya juya ƙeyarsa dan kasa haɗa ido wajen yankan ya tausaya masa ya wasa wukarsa zai yanko shi ta kefa sai da ya ɗora wukar zai dadara sannan Allah ya ce to tsaya iya nan da muke so mu gwada <laughs> Allah ya ce wa fadainahu bi zibhin azim sai aka turo mala'ika jibril da katin rago aka ce to yanka wannan ragon a madadin isma'il tun da ka yadda da umarnin Allah falamma aslama wa tallahu lil jabini fanadainahu an ya ibrahima qad saddaqta ru'ya Allah ya ce lokacin da ɗan ya miƙa wuya uban ya miƙa wuya zai yanka shi shi kuma ya haƙura sai muka kira shi muka ce ya Ibrahim ka yi gaskiya ka gasgata umarnin da muka baka cikin mafarki inda kai ne yanzu sai ka ce anya aljani ne ya kama ka a dai ma rukiya mafarkin nan <laughs> ko ba haka ba a ce wani ɗan kasuwa ne ya je ya oda ya ci wata ƙazamar riba sai ya ga a mafarki an ce ya raba riban nan biyu ya sadaka da ɗaya ce anya mafarkin nan to amma annabawa ƴaƴansu Allah yake gwada su da su kuma su bi shi subhanahu wata'ala to da ka mahaifiyar Isma'il ita kanta ta samu kyakkyawar tarbiyya daga mijinta Ibrahim ta yarda da cewa in dai aka wanda ya riko da Allah ba zai yi takaici ba a rayuwa har abada da ka sai ta ce da Ibrahim Allah naka ne yace ka zo ka aje mu anan Ibrahim yace eh tace to yi tafiyar ka ba zai tozarta mu ba wa fi lafzin a wani lafazin tace da shi ila man takiluna ibrahim da wa ka kyale mu qala sai ya ce ilallahi na baku ga Allah qala sai ta ce raditu na yadda thumma raja'at tabar ibrahim ya ci gaba da tafiyar sai ya kama hanya zai koma iraki ko zai koma sham Falasɗin ita kuma ya bata a gurmin dajin makka lokacin daji ne ban dalaka ibrahimu ibrahim ya ci gaba da tafiyarsa ita ta koma inda ɗanta yake a ƙarƙashin waccan bishiya da ta aje shi hatta idza kana inda saniya sai da ibrahim ya zo wani waje da ake kira da saniya bayan gari ne ba ta hango shi a wajen to anan ne haisu la yarawnahu ta inda ba a gano shi istaqbala bi wajhihi albayta sai ya fuskanci dakin ka'aba da fuskarsa a wannan lokaci kuma da abi haula idda'awat ya ta kwarara wa garin addu'a duk wata addu'a da zaka gani cikin qur'ani annabi ibrahim yayi wa makka anan yayi ta yayi ta bayan matarsa ba ta ganin sa yayi nesa da ita to a nan ne ya tsaya yake taiwa garin addu'a ya Allah wannan waje da ka kawo ka umarce ni in zo in aje iyalaina to ya Allah kai masa albarka wajen Allah ka sa zukatan mutanen duk duniya musulmi su rinka san su je wajen dan su je su rinka ɗebe musu kewa rabbi inni askantu min zurriyati bi wadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram ya Allah kana gani na izo na aje iyalaina a wajen da ko ciyawa ba ta fitowa wani kwari mai fako inda bai tuka muharrami a wajen ɗakin ka mai alfarma rabbana li yuqimu sala ya ubangiji ka sa su tsaye da sallah ma'ana yana daga cikin hikimar annabi ibrahim da kuma umarnin da allah ya masa ne ya kai 'ya'yansa ko iyalansa gindin ka'aba don su samu mai damar sallah domin an kai su tushen sallar alƙibla li yuqimu sala wannan li yuqimu sala zai iya zama wa lamu ta'lil dan su yi sallah ne haka ni tare da cewa kai ka umarce ni ko kuma li musala zai iya zama lamul aqiba abin nufi a ƙarshe dai fata na shine su zama masallata ko kuma ya zama lamun ɗin lamun sairura ce ko lamun talab ce abin nufi ya ubangiji a sanadin haka ka sa su zama masu tsaye da sallah da ka faja al'abidatan minan nasu ta hawi ilaihim ka sanya zukata na wani kaso daga cikin mutane ta hawi take karkata da ƙauna ilaihim zuwa ga inda suke warzuqhum min as-samarati la'allahum yashkurun ya ubangiji ka azurta su da dangin kayan marmari dan su zama masu yi maka godiya domin a lokacin a makka kamar yadda zamu ji annabi ya ce daidai da kwaya ɗaya ta hatsi babu a makka fako ne ba a noma ba a shuka wata kwaya ta hatsi ba ta fitowa a wajen to za mu ji da yaya suka rayu وجعلت أم إسماعيل ترضعه mahaifiyar annabi Ismail ta dawo ta ci gaba da shayar da ɗanta wa tashrabu min Abincin shanna abincinta kawai shine ta sha daga ruwan wannan salka fa yadhiru labnuha ala nonon ta ya bubbugo shi kuma ɗanta ya samu ya sha hatta idza fada ma fi siqa ana nan ana nan ruwan da Ibrahim ya kawo su da shi ya ƙare aishat wa atisha bunuha kishirwa ta kama ta ta kama ɗanta wa ja'alat tanzuru ila ilaihi yatalawwa ta zira ido tana kallon ɗan yana ta jujjuyawa ya juya can ya juya can alamar kishirwa ta fara damunsa au kala ko mai ruwa ya ce ya talabbatu yana shure shure kamar zai mutu kishirwa tana damunsa karahi karahiyata an tanzuru ilaihi sai ta tafi ta bar inda ɗan yake ta bashi yana ta shure shure dan ba ta so ma ya mutu a gaban idanta saboda tausayi irin na iyaye fa wajadati safa anan ne ta tadda dutsen safa aqraba jabalin ilaiha shine dutsen da yafi kowane dutse kusa da inda take fa qamat sai ta tsaya wastaqbalatil wadiya tanzur ta haukan kan dutsen safa tana kallo na ko za ta hango wani yana tahowa don ta kira shi ya zo ya taimake ta hal tara ahadan manufar ta shin za ta ga wani falam tara ahadan amma bata ga kowa ba fa habatat min safa sai ta gangaro daga dutsen safa hatta idza balagatil wadiya sai da ta zo kwarin dutsen safa domin da dutsen safa da dutsen marwa manya manyan duwatsu ne a tsakiyar su akwai rami idan ka sauko daga safa kan ka hau marwa sai ka shiga rami sannan kuma sai ka hau to farkon dutsen da ta fara hawa shine dutsen safa ta yi leƙe ta ko za ta ga wani wanda zai kawo mata ɗauki ba ta gani ba sai ta gangaro cikin ramin don kuma ta hau dutsen marwa da ta zo cikin ramin kafin ta hau dutsen marwa rafa'at darfa dir'iha sai da ta ja gefen rigarta alamar sai ta yi da gaske za ta iya hawa saboda dutsen yana da tudu shi na marwa ɗin thumma sa'at sa'ayal insanil majhud sannan ta yi tafiya tafiya irin ta mutum mai ƙoƙari hatta zatil wadi har sai da ta fita daga cikin kwarin sun ma'atatil marwata sannan ta zo kan dutsen marwa fa alaiha shi ma ta tsaya a kansa fa nazarat ta leke lekenta hal tara ahadan ko za ta ga wani falam tara ahadan bata ga kowa ba fa fa'alat dhalika sab'a marrat sai da ta yi haka sau bakwai ta hausafa ta dawo ta koma marwa ta dawo ta hausafa sai da ta yi haka har sau bakwai qala ibn abbas abdullahi dan abbas yake faɗa shi mai bada labarin yace qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake bamu labarin da yazo daidai wannan gabar sai ce fa zalika sa'ayun nasi bainahuma daga nan aka samo sa'ayi kai kawo tsakanin dutsen safa da marwa aikin haji ko umara wannan kai kawon da mahaifiyar Isma'il ta rinka yi dan neman ruwa ko dan neman mai taimako shi Allah ya sa mutane su rinka yi cikin ibadar haji ko umara dan su rinka tunawa yanzu kaga yadda aka sassake dutsen safa aka sassake marwa aka sanya wa wajen AC da tiles da komai amma kan yi wannan kai kawon sai ka ji a jikinka in kai su a yi dutsen safa da marwa a umara ko a aikin hajji sai ka yi ciwon jiki sai ka yi ta shan kwayoyi don ka warke amma mahaifiyar isma'il mace ce fa ta yi a lokacin wajen tudun ya fi haka ba ac ba fanka ranar a wancan lokacin ta fi zafi me wannan zai nuna maka irin wahalar da mutanen da suka sha wajen bin Allah mazansu da matansu yanzu da muka je wata rana za mu ziyarci dutsen hira kogon hira inda annabi yake zuwa bauta lokacin da lokacin da eh, eh, eh, Khadija take masa guzuri farkon annabta ba mu iya kaiwa ƙarshen dutsen ba mun yi wahala mun yi iya abin da muka iya amma wasu mu da suka ci rabi yayi suka sauko ba za ka iya kaiwa ba wannan zai nuna maka cewa to shi annabi fa haka yake hawa a yanzu ma an sassaƙe wajen an gyara shi an masa matattakala irin ta bene amma hawansa ba kowa zai iya ba to haka nan idan ka je garu saur dutsen da annabi ya yi ta ɓuya a cikin kogonsa lokacin da zai yi hijira ya tafi madina wanda na na asma'u bintu abi ita take zuwa ta kawo musu abinci a kololuwar dutsen wallahi sun matallahi da muka je saboda mutum talatin sun kasa su hau maza amma a wancan lokacin annabi haka ya shiga wajen da abubakar kuma asma'u mace ita za ta zo da ranar da safe ta kai musu abinci a ɓoye me wannan zai nuna maka matan jiya da shekaran jiya sun fi mazan yau shi ne kawai abin da matan jiya da shekaran jiya suka yi yau maza ba sa iyawa to da haka manzo Allah ya ce wannan kai kawan da mahaifiyar Ismail ta yi dan neman ruwa da hango sama shi ne sanadin da yasa Allah ya sa a rinka yin sa'ayi bainas safa wal marwa domin tunawa da haka kuma ka rinka jin ƴan wahalar da su ma suka ji ka yaba musu kasancewa lallai mutanen nan sun bauta wa Allah da wahala yanzu gashi kai a cikin sauki amma abin gagara ka yake yi an gane ko Kun makalar sannan sai ta ce lau zahabtu fa nazartu ma fa'al a ƙarshe da ta gama kai kawan sau bakwai bata samu kowa ba sai zuciyarta ta ce mata to ina ma in koma wajen yaron in ga kuma me yayi ya mutu ko yana da rai ta ani sabiya tana nufin shi yaron nata fa zahabat ta dawo inda Isma'il yake fa nazarat ta duba fa iza huwa ala halihi ta tadda shi kamar yadda yake ka annahu yanshagu lil mauti kai ka ce yana kakarin mutuwa kishirwa ta riga ta galafaita shi nonon mahaifiyarsa yake samu ya sha ita kuma sai ta sha ruwa sannan nonon yake kulkulowa to ruwan ya kare da haka yanzu nonon ya kafe ita tana jin kishirwa shi ma yana jin kishirwa yana jin yunwa falam taqirra nafsuha ranta bai mata daɗi ba ta samu kwanciyar hankali ba da ta ga danta a wannan hali qalat sai ta sake cewa a ranta law zahabtu la'alli uhissu ahadan ina ma dai in sake tafiya in duba ta yi in gamu da wani daga cikin mutane fa zahabat ta tafi fa fa'adati safa ta sake hawa dutsen safa fa nazarat ta sake yin duba falam hissa ahadan bata ga kowa ba bata samu kowa ba hatta atammat an ta sake yin kai kawo har sau bakwai karo na biyu Sun makalar sannan tace law zahabtu fa nazartu ma fa'al to bari in koma kuma in ga kuma wani hali yaron yake ciki fa idza hiya bi sautin to anan ne da ta dawo inda Isma'il yake sai ta ji wani ƙara ko wani sauti na alamar mutum kusa da ita fa qalat sai ta ce agis in kana indaka khair kawo mana ɗauki da taimako in dai akwai alheri tare da kai ko ma waye mai wannan muryar ba ta san waye ba amma dai ita tana neman taimako ne kawai ta ce in dai akwai alheri tare da kai kawo mana agaji kawo mana taimako fa iza bi jibril sai malaika jibril ya bayyana a gare ta qala mai riwaya yace shine abdullahi dan abbas yace fa qala bi aqibihi alal ardi malaika jibril ya dauki diddigen kafarsa gefen kafarsa domin ya bayyana ne a sifan mutum to kaga mutum ko yana da kafa ko sai mala'ika jibril ya dauki kafarsa sai ya daki kasar wajen da ita ma'ana kafar jibril ita ce injin haka bohol na farko a duniya ya samu daidai inda ruwan zamzam zai fito ya dace shi da kafa fambasa kalma'u kawai sai ga ruwa yana bulbulowa tana an gama haka bohol din da kumfa ya kunu da dukan jibrilu fa zahabat ummu isma'il anan ne sai mahaifiyar isma'ila ta taho fa ja'alat tahfiru ta ci gaba da tono ruwan dan ya ci gaba da bulbulowa domin kawai ga idan ruwa ya fara fitowa to shi kuma ruwa duk lokacin da yake fitowa in kasa ta tare shi ana da buƙatar a yi ko dan hakan ya bashi damar ya ci gaba da fitowa sai ta ci gaba da tono ruwan a tona kasar wajen dan ruwan ya ci gaba da bulbulowa kuma ya taru faqala abul qasim sallallahu alaihi wasallam abdullahi dan abba zai ce sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce yarhamullahu umma isma'il Allah ya ji kan mahaifiyar isma'ilu na na hajara kenan wannan ya tabbatar da cewa musulma ce ba dan musulma bace annabi ba zai ce Allah ya ji kanta ba domin ka'idar ma kana lin nabi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushriki da haka wannan ya tabbatar da cewa matar annabi Ibrahim na na hajara uwar Isma'ila musulma ce kamar yadda Saratu ba musulma ce magana ta gabata a baya ko to da haka manzo Allah ya ce Allah ya ji kan mahaifiyar Isma'ila law tarakat zamzama da ta kyala ruwan zamzam yadda yake lokacin da mala'ika ya bugi ƙasar ya fara bullowa au kala ko mai ruwaya abdullahi dan abu yace annabi yace laulam tagrib min alma'i da bata kamfato ruwan ba lakanat zamzamu ainan ma'inan da ruwan zamzam yadda ta bashi korama zai zama kuma wacce za a rinka sha amma wannan tonan da ta yi masa sai ya zama cewa bai fito ba sai ya tattaru a iya waje bai malala ba an gane ko domin ruwa in yana bulbulowa ba a yi masa iyaka ba malala zai ya cika waje to a nan ne sai ya zama korama ko ya zama wani dan karamin tafki ko rafi to amma ita kuma sai ta tona shi sai ya zama kamar rijiya yanzu zai taru amma a iya ramin da ta yi masa to da ka annabi ya ce da ba ta tona wajen ba ta bar shi kawai ya ci gaba da bulbula to da duk wajen ruwa zai zama korama ce wacce mutane za su rinka shan ruwa kuma baka san wani hikima ta ubangiji ba ruwan zamzam baya jawuwa baya jawuwa idan ka je ka'aba za ka ga akwai tazara tsakanin daga bakin kofa zuwa ka shiga cikin ka'aba ko an yi iya kokarin da za a yi wayarin ɗin ruwan zamzam ya fito bakin ka'aba ma a rinka shansa daga waje yaƙi amma fa baya kafewa sai dai a tarihi an taɓa yaƙan mutanen maka an cike rijiyar daga baya kuma suka sake tona kayan su ruwan baya kafewa amma kuma baya jawuwa daga nan zuwa can ka ja shi a fahim ba zai jawo ba an yi ta kokari an kashe kuɗi masu yawa ai wayarin ɗansa daga maka ya tafi har madina masallacin annaba amma ya ki tafiya ya fito ma daga harami ya ki ya fito amma hidima da himma irin ta mutanen makka kana madina ruwan zamzam baya karewa kullun tireroli yadda kuke oda fetur kunan daga ya ma fi sauki zama da ɗin oda fetur ɗinku kullum tireloli suna kai ruwa daga makka zuwa madina baya yankewa duk lokacin da ka shiga haramin madina zaka tarar da ruwan zanza mai dumi mai sanyi in baka san ruwan sanyi gashi nan amma dai a ja shi a fayil ya ya jawo to da ka wannan hikima la'alla tun daga wannan abin da mahaifiyar Ismail ta yi masa ta haƙa masa rami ta yi masa waje domin annabi ya ce da ba ta yi masa haka ba da malala zai yi cika wajen ya zama korama eh, eh, eh, wacce za a rinka sha wa fi a hadisin dai Abdullahi dan Abbas yace fa ja'alat taghrifu al fi siqaiha daga nan ne sai ta zo ta ɗebi ruwan kuma a cikin wannan salkata ta jakar fata da ta Ibrahim ya kawo su da ruwa a cikin ta wanda ruwan ta ya kare sai ta zo ta ɗiba ta zuba a ciki qala yace fa sharibat sai ta sha wa arda'at waladaha ta samu ruwan nonon da ta je ta shayar da ɗanta. faƙala lahal malaku a nan ne sai mala'ika jibrilin da ya haƙa mata ruwan sai ce da ita la ta khafi zai'a, ya ke baiwar Allah kada ki ji tsoron tozartuwa a rayuwa ba za ki taɓa tozarta ba ba za ki taɓa wulaƙanta ba sai dai kawai Allah ya jarraba ki na wani ɗan lokaci kafin kuma jarrabawa ta ƙare ya yaye miki amma kada ki taɓa tsammanin za ki tozarta a rayuwa ya ce fa inna hahuna baitan lillah domin nan wajen da kike ganin inda aka aje ki akwai wani map na ɗakin ubangiji asali ɗakin akwai shi domin a wata ruwaya malamai sun ce annabi adamu shi ya fara gina ka'aba a wata ruwayar aka ce tun kan a saukar da annabi adamu mala'iku Allah ya turo suka gina ka'aba a wata ruwayar an faɗi wasu maganganu ko ba bayan haka ma'ana dai ɗakin ka'aba tuntuni akwai shi tun kafin ibrahim sai dai rushewa ya yi ibrahim da ɗansa isma'il kamar renovating suka yi sabunta gina shi suka yi da yi masa kwaskwarima amma tuntuni akwai haka waɗansu ruwayoyi suka nuna waɗansu malaman kuma suka ce a'a babu ɗakin kwata-kwata amma akwai shatin inda za a yi ɗakin shi yasa a cikin suratu ibrahim Allah ya ce wa izba wa ana li ibrahim makanal baiti tuna yayin da muka nuna wa ibrahim wajen ɗakin ashe babu ɗakin sai dai akwai map ɗin yadda za a yi ginin da designing ɗin ginin da komai da komai to da haka dai mala'ika ya ce da ita kacci ji tsoron tozartuwa a rayuwa fa inna hahuna baitan lillah domin anan wajen akwai wani ɗaki na Allah yabnihi hadal Gulamu, gulam wa abuhu wannan ɗanaki da kike gani shi zai gina ɗakin da shi da babansa inna layu la yudayyi'u ahlihu Allah baya tozarta ma'abutan wannan ɗakin duk wanda suka makoci ɗakin suka girmama ɗakin suka mutunta ɗakin ba za su kunyata ba a wajen Allah wa kana al-baytu murtafi'an min al-ardi karrabiyati malai eh, mai ruwaya yace kuma a wannan lokacin ɗakin ya kasance waje ne mai tudu kamar wani jigawa an gane ko ta ta'tihi suyulu ambaliya ta ruwa tana zuwa wajen fata fata'khudhu an yaminihi wa shimalihi bi ta gefen damansa ko hagunsa da haka tai ta zaizaye shi har ta lalata shi fa kanat kadhalika hatta bihim mahaifiyar Isma'il ta zamo a wannan yanayi hatta marrat bihim kafin min jurhum har sai da wasu karafka ayarin matafiya yan kasuwa suka zo za su wuce ta wajen yan kabilar jurhum muqbilina min tariqi kada'a su ma sun taho ta wannan kofa ta kada'a fara'au tsa'iran a'ifan sai suka ga wani tsuntsu yana shawagi kuma irin tsuntsayen da ba sa rayuwa sai a waje mai ruwa kamar hankaka shi yasa wasu malamai suka ce hankaka ne mutanen da idan suna tafiya a daji ko suna neman ruwa suka rasa hankaka suke bi duk inda suka je suka tarar da zangon hankaki to sun san akwai ruwa a wajen saboda shi hankaka tsuntsu ne wanda baya zama sai inda ruwa yake to da haka su mutanen jirhum ta wannan waje suke wucewa in za su tafi kasuwancinsu da suka zo wucewa sai suka ga hankaka yana ta shawagi a wajen to wannan sai ya nuna musu cewa lalle wannan wajen akwai ruwa domin a al'ada su sun sani hankaka baya rayuwa sai inda yake da ruwa duk inda kaga hankaka to akwai ruwa me wannan yake nuna mana shine asalin ada mutanen da sukan yi sobeyin yadda suke gano inda ruwa yake kamar yadda yanzu masu drilling Haka rijiyoyin burtsatsai da sauransu kafin su haka sai sun zo sun yi mai sobe sun yi bincike sun auna sun ga shin za a samu ruwa mutanen da suna da tasu kimiyyar da fasahar ta yin haka kuma cikin hikimar ubangiji tsuntsaye ke musu haka akwai tsuntsayen da suka san ɗabi'ar su ba ta wa su rayu a wajen da babu ruwa da sun ga irin wannan tsuntsaye a waje to sun san wajen akwai ruwa sai su zo su zauna ko su zo su haka ko makamancin haka da aka suka ga wani tsuntsu yana ta shawagi a sama faƙalu sai suka ce inna haza tsa'ira la ya duru alama in lallai wannan tsuntsu duk inda kaga yana kewaye to akwai ruwa amma la na bi hadzal wadi mu da wannan wajen ba mu daɗe ba muka rabu da wajen ƙarshen alƙawarin mu da wajen rabuwan da wajen wa ma fihi ma mun san babu ruwa a wajen kenan wani abu ya faru bayan mun bashi fa arsalu jariyan sai suka tura dan kai dan leken asiri kalmar jari shine mutumin da idan mutanen da suna tafiya kamar yanzu dai a yaren zamani ko a turanci a ce escort idan mutanen da suna tafiya suke tsammanin akwai wani abin tsoro a gaba to sai su ja su tsaya a waje amma sai su tura wani ya gudu ya zagaya shi kuma ba zai fi straight hanya ba sai yanke ya shiga daji ya rinka gane musu hanyar akwai wata matsala akwai naman dawa akwai yan fashi akwai yan kwanta kwanta idan ya gano ba matsala to sai ya dawo sai ya ce musu ba matsala ku zo a wuce to irin waɗannan mutane su ake kira da suna jari to sai suka tura irin wannan masu musu leƙen asiri ya je gane musu hanya shin wannan waje da muke tsammanin kamar akwai ruwa shin akwai ruwan ne Au aujariye ne ko biyu suka tura ba ɗaya ba faizahum bil ma'i waɗannan ƴan leƙen asiri sai suka je suka tadda ruwa faraja'u sai suka dawo fa akhbaruhum suka labarta musu fa aqbalu sai su ma suka dungumo suka taho wa qalu li ummi isma'il lokacin da suka zo suka tarar da mahaifiyar isma'il a wajen da ruwan sai suka ce da ita a ta'azanina lana an nanzila indak kin mana izinin mu zo mu sauka tare da ke mu zauna domin mutanen da suna da matukar bukatar ruwa inda suka samu ruwa nan suke kafa gari da haka kawai da suka ga ruwa a tare da ita suka ce in kin yadda mu zo mu zauna tare da ke tun daga ruwa qalat sai ta ce eh na'am na yadda walakin la haqqa lakum fil ma'i amma ba ruwanku da ruwa ruwa na wani sai abin da naga dama za a yi da shi in na ce siya za ku rinka yi ku siya in na ce kar ku sha mun sai kun mun wani kodago to sai kun yi ruwa dai na wani. qalu na'am suka ce eh mun yadda قال ابن عباس عبد الله بن عباس yace قال النبي صلى الله عليه وسلم yayin da manzo kawo wannan gaba ta bamu labari sai yace fa alfa zalika umma isma'ila wa hiya tuhibbul unsa hakan sai ya dace da buƙatar mahaifiyar Ismail domin ita daman neman abokin zama take an gane ko fa nazalu sai su yan kabilar Jurhum din nan suka zo suka zauna tare da ita wa arsalu ila ahalihim suka tura garin su cewa a taho musu da yaran su da sauran matan su da kayansu fa nazalu hum suka zo suka zauna tare da su to wannan shine asalin tarihin gina makka asalin kafuwar garin makka an gane ko daman hikimar da ya sa malam ya mana wannan tara-tara ya kwaso mana labarin da faɗi don mu ji yaya shirka ta zo maka asali ma garin ya aka kafa shi domin sai ka san yadda garin ya kafu sannan har za ka zo ka ji labarin suwa suka fara zama a garin menene addinin su ya aka yi kuma addinin shirka ya zo garin wanda ta sanadiyar haka kuma har Allah ya aiko annabi Muhammad a garin daman kuma wannan shine abin da muke da bukata to da kamala ya ce mai ruwaya ta ce wannan shi ne dalilin da ya sa yan kabilar jurhum yan ƙasar yaman suka zo suka zauna tare da mahaifiyar isma'il don sun ga ruwa tare da ita kuma daman ita ma tana son waɗanda za su makotace ta su rinka ɗebe mata kewa hatta idza kana biha ahlu abiyatin minhum har dai a ƙarshe suka zo suka ɗan yi gidaje nasu su yan kabilar jurhum da ka su ne farko wanda suka fara gina kafa garin makka tare da mahaifiyar isma'il wa shabbal gulamu shi kuma ibrahim ɗan isma'ila ya taso a cikin yan kabilar jurhum wa ta'allama al-arabiyyata minhum daga wajen su ya koyi larabci mun fada a darasin baya cewa ba balarabe bane ba dan kan'ana ne dan ƙasar iraki ne da shi da mahaifinsa ibrahim ibrahim ba balarabe bane ɗansa isma'il ba balarabe bane ba amma sanadiyar ya zo ya aje ɗansa isma'il a wajen larabawan yaman sun zo sun zauna a wajen da isma'il ya tashi a cikinsu sai ya zama bai da wani yare sai na mutanen yaman shi ne kuma larabci wanda duk wannan ya gabata a darasin mu na baya to amma wannan baya nuna cewa Isma'il ya manta yaransa na asali domin yana da mahaifiya ta yiwu a gida ta koya masa yaran babansa na asali amma dai tare da haka da ya tashi tare da larabawa ya koyi larabci a wajensu wa anfasahum kuma Isma'il ya zama yaro mafi tsada a wajen su. domin ya tashi da kwazo da hazaƙa da kishi da kaifin hankali da son gaskiya da kaza sai zama suna son sa wa a'jabahum kuma yana burge su hina shabba yayin da ya tashi falamma adraka yayin da Isma'ila ya balaga zawwajuhum ra'atan minhum sai suka aura masa yas cikin su da haka sai ya zama ya auri yanzu balarabiya kaga yanzu in sun haihu su sai su zama me larabawa ta wannan hanya kuma tsatsan da aka samu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan ana cikin haka wa matar ummu Isma'ila sai ita uwar Isma'ila ta mutu Na na Hajara kenan Ibrahim bai sake dawowa ya tarar da ita ba tunda ya zo ya aje ta da ɗanta Allah bai ce masa dawo ka ziyarce su ba har ya girma har yayi auren fari duk uban bai zo ba saboda annabawa duk yadda suke son abu in Allah bai ce su yi shi ba ba za su yi shi ba ba wai dan baya son ɗansa ba da matarsa bal ya ma fi ka son ɗansa da matarsa to amma Allah bai ce ba dawo ka gansu dan haka bai dawo ya gansu ba ana cikin haka ɗan ya girma wajen ya zama gari har ɗan ya yi aure ita kuma uwar ta mutu waja ibrahimu daga baya sai ibrahim ya kawo ziyara ga ɗansa bayan uwar ɗan ta rasu da umarnin ubangiji su ba wataala ba'ada ma waje isma'ilu bayan isma'ilu ya riga yayi auren fari yutali'u tarikatahu ibrahim ya zo ya gewaya ajiyarsa falam yajid isma'il amma cikin hikimar ubangiji zuwan farko da ibrahim yayi bai ga isma'ila ba bai same shi ba Ismail ya tafi sana'arsa Ibrahim ya zo wanda shi kuma sana'a Ismail a wannan lokacin shine farauta mafarauci ne yakan shiga daji ya kwanaki yana farauta ita kuma matar ya barta a gida to da idan ka zo lokacin da ya fita farautarsa ba za ka same shi a gida ba zuwan da Ibrahim ya na farko ya ziyarci ɗansa Ismail bai tar da shi a gida ba ya tarar nan ya tafi sa ta farauta wacce yakan ɗauki kwanaki yana yi amma fa sa'ala mar'atahu anhu kai tsaye da ya zo babu tambaya tunda Allah ya turo shi ya nuna masa ina ne gidan ɗansa bai bata ba bai yi komai ba take kawai ya tafi gidan ɗan ya je ya tadda matar da haka malamai suka ce wannan yake nuna ya halatta iyaye su rinka ziyartar gidan ‘ya'yansu sawa'an ɗanka namiji ko ‘yarka mace ba laifi ba ne ka je gidan ɗanka ka gaya gidan yake yana yin abin da ya kamata in baya yi ka gyara masa ba laifi bane ki je gidan ‘yarki ki ziyarce ta ki gayaya yaya halinta tana abin da ya kamata in ba ta yi ki gyara mata in na faɗa ne ki mata faɗa manzo Allah yakan kai ziyara da tsakar rana ziyara ba zato ba tsammani gidan na na Fatima ya ga me take yi wannan shine hikimar iyaye su rinka ziyartar gidan yayayensu ba kuma iyayen da za su je su ziyarci gidan 'ya'yansu su zubar da girman su ba ta je ta zuga ta ta tunzura ta ko ta sa ta ta sato kayan miji ta bata to kaga girma ya faɗi raƙumi ya shanye ruwan kasko ruwan yan tsaki wannan sai ya ja miki raini da wulakanci a wajen sulkinki amma dan gyara wannan ba laifi bane ba za mu ji ga Ibrahim ya kai ziyara gidan Ismail kuma zai yi tambayoyi a gidan me ake ciki a gidan me kaza me kaza yake faruwa na daidai ya tabbatar na kuskure ya ce a gyara kamar yadda annabi ya zo ya samu na Fatima da rana tsaka lokacin da duk mai gida yana gidansa yace ina mu amma kuma sai ya tarar da Aliyu baya nan ina mai gidan ta ce baya nan ya akai baya nan a yanzu duk balarabe da azahar yana gidansa a gidajensu suke cin abinci su yi baccin rana ya aka ke ba mijinki baya gidanki ta ce faɗa muka yi ya ta ya fita ya bar gidan sai ya ce a je a nemo shi aka je aka binciko shi aka tarar da shi ya tafi masallaci ya kwanta cikin ƙasa a can zai yi baccin rana ma'ana asali shine idan matar ka ta bata maka rai da ka tsaya gida ai ta gumu kai ta huci kamar zaki ita ma tana huci ka fita ka bar mata gida maza su ne asalin wanda aka sani da yaji mata sai a bar musu gida kuma yana da hikima lokacin da kake faɗa da wani ka saba masa ko ya saba maka ka daina ganin sa matukar kana ganin sa shedan zai ta tunzura ka in ma fara'a dan dariya ta yi maka dan ta baka hakuri zai ce kaga ma murguda ma baki take ka sai da tunzura ka da haka magabata idan sun yi fushi da matan su fita suke su bar musu gida annabi da kansa yazo ya samu sayyidina ali a masallaci ya ce kum ya abatura tashi ya kai baban kasa ya mai da shi gidansa kaga wawaye waɗanda ba su san wannan ba ko ba su karanta wannan ba ko son zuciya ya shiga zuciyarsu sai su ce wai duk wanda ya faɗa da aliyu ko ya faɗa da nana fatima ya zama me kafiri to in ka ce haka ai aliyu shi ya fara faɗa da fatima fatima ita ta fara faɗa da aliyu ita ta fara fusata shi dan haka faɗa daban kiyayya daban yau da dama kakan yi faɗa da matarka kinta yasa kai faɗa da ita saɓani daban kiyayya daban duk abin da ya gudana tsakanin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sabani ne da kuma fada na yau da kullum wanda kowa na iya yi abubakar da umar a gaban manzo Allah sun yi fada manzo Allah da iyalansa a cikin gida sun yi fada yayi musu yajin wata guda sai a ce kinsa suke yi Aliyu da Fatima sun yi fada ya bar mata gidan ya tafi ya baccin rana a waje annabi ya zo ya bikon sa ya dawo da shi sai a ce kinta yake yi Muawiya da Ali sun yi fada shi a ce shi kinsa don me ka bambanta wannan fadan da wancan fadan duk ba fada bane faɗa daban kiyayya daban shi wanda yake kin ka zai iya zama bai yi faɗa da kai ba amma baya son ka amma wanda ya faɗa da kai to akwai wani dalilin da ya jawo faɗan faɗan baya nuna kiyayya da haka ya kamata mu fahimci wannan da hadisan da suke cewa ba mai kin aliyu sai munafiki ba mai son sai mumini an yadda amma muawiya kinsa yake ko faɗa suka yi faɗa suka yi daban saboda wata manufa da fahimta da kowa yake da ita wacce ta saba wa ɗan uwansa in ka ce faɗa na nuna ƙiyayya to zaka ce Fatima tana kin Aliyu domin ta yi faɗa da shi tun annabi yana da rai kuma ta ce gadabtuhu fusata shi na yi yayi fushi da ni ya fita ya bar mun gida manzo Allah ya je dawo da su ya musu sulhu sai ka ɗabbaka wannan hadisin akan ta kace kinsa take yi shi ma ya saba mata ta yi fushi sai a ce kinta yake yi haka wannan yana da kyau mu gyara fahimtar mu mu fahimci al'amura yadda ya kamata a fahimce su da haka na Ibrahim alaihi salatu salam ya dawo dan ya binciki ajiyarsa bai tadda Isma'il ba amma fa sa'alam hu sai ya tambayi matar Isma'il anhu game da mijinta fa qala sai ta ce kharaja yabtagi lana ya tafi ya nemo mana abinci thumma sa'alaha an aishihim sai ce to yaya kuke rayuwa a gidan ashe ba laifi bane baban miji ya ce yaya ake rayuwa a wannan gidan wa hay'atihim yaya yanayin rayuwar ku take akwai jin daɗi ko akwai wahalar rayuwa sannan yaya tsarin zamantakewar gidan yake gudana faƙalar ita wannan mata ta Isma'il ta farko sai ta ce da shi na hannu sharrin kai muna cikin mummunan yanayi an gane ko wa hannu fi wa shidda muna cikin kunci da tsanani fashakat ilaihi ta ta kai wa Ibrahim koke Ƙala sai yace fa ja a zaujiki to in mijinki ya dawo iqra'i alaihi salamu ki ce ina gaishe shi wa quli lahu kuma ki ce da shi yughayyir atabata babihi ya canja kyauran kofar gidansa kaji wata kinaya ta manya in mijinki ya dawo ki ce ina gaishe shi amma ki ce ya canja kyauran kofar gidansa malamai suka ce kamar yadda zamu ji a gaba kyauran kofa dai shine ita matar Ibrahim yana umartar ɗansa Ismail ne da ya sake ta to me yasa haka kuma kenan iyaye suna da wannan yancin eh suna da shi mahaifinka yana da dama ya ce saki matarka amma da sharaɗi in mahaifin ya zama dattijan arziki irin ibrahim ba san zuciya ba kadai a ce ai sun yi gaba da kakanta shekara ashirin ko talatin ko arba'in kan ma a haife ta tun uwarta tana yarinya to dan me wala ta zirwa ziratun wizra ukra ko kuma iyayenta masu yan kabila kaza ne mu kuma yan kabila kaza ne tsakanin mu ba aurewa ya ce Allah bai haramta ba wani ya zo ya haramta to da ka in ba irin wannan son zuciyar bane ba iyaye suna da ikon su sa 'ya'yansu saki matansu sayyidina Umar ya taba cewa da ɗansa Abdullahi saki matarka Abdullahi yake wallahi ba zan sake ta ba suka ja Abdullahi ya tafi ya kai ƙara Umar wajen Annabi yace ya ma'aikin Allah babana kawai Umar ya zo ya ce wai sai na saki matata ni kuma ina son kayata manzo Allah ya ce bu babanka saboda ya san Umar dattijan arziki ne ba zai ce a saki mata dan babu dalili ba Daka idan ya zama mahaifinka dattijo ne irin Ibrahim irin Umar mai kwatantawa ya hangi wata fituna a gidanka ya ce saki matarka dole kai masa biyayya an gane ko to sai malamai suka ce kenan in dai iyaye suna da ikon su sa a yi saki kenan kuma suna da ikon su sa a yi mai aure da mahaifinka zai gano wata yar arziki yar gidan manya ya ce aurata an ka aure ta Allah zai sa albarka yaso da dama aure nawa ne aka da farko babu soyayya irin wannan ta zamanin bai taba maganin amma biyayya ce ta rike auren auren iyayenmu kenan da kakanninmu a da su da ba I love you ba in ban ganki ba zan yi kaza ya masoyiya ta ya hos wallahi da yawan an aura musu ba su san mazan ba amma ya auren a da kuma ya fi lasting saboda albarkar biyayya abin da babba ya hango yaro ko ya hau me tsani ba zai hango shi ba da ka iyayen da suna nema wa 'ya'yansu mata na kwarai kuma in suka ga 'ya'yan sun aure matan da ba su dace da su ba suna ba su umarnin su sake su wannan ba laifi ne ba me laifin matar Ismail a nan da Ibrahim ya ba da izinin a sake ta saboda bata zama mata mai rufin asiri ba bai kamata ba a ce mace bata taba ganin mutum ba rana tsaka kawai bako ya zo daga sama da kun gaisa kawai ki barke asirin gidan mijin kike ta faɗa wannan in mace tana da wannan ɗabi'ar ta cancanta a sake ta wannan shine uzurin Ibrahim kuma uzuri ne karɓaɓɓe wanda da yawa daga cikin matan yau ba su gano wannan illar ba asirinta da mijinta yana kunnan mahaifiyarta yana kunnan mahaifinta kin ga dai mahaifin miji ne aka gaya masa asiri mara kyau ba tare da an sani ba amma ya ce ai saki yanzu akwai wani abu da ya kamata a koyewa Ibrahim a gidan Ismail babu mahaifinsa ne ba zai tona masa asiri ba amma ke din ya kamata ki gane akwai asirin da ko mahaifin mijinki bai kamata ya sani ba ko mahaifanki ma bai kamata su sani ba ballantana wata kawa ballantana wata makociya ballantana kaza da kaza da kaza ballantana a gidan biki mace ta je ta zauna kawai ta ji daɗin shinkafa da inuwa ta ta barke asirin mijinta a nan da yawa ake musu kwacen mazan a nan da yawa waɗansu ake musu asiri a ta zaman nasu saboda ba wata ni'ima da ɗan adam yake cikin tafaci akwai mai masa hasada wata da zarar ta ji wani abin da kika faɗa hasada sai ta shiga zuciyarta ita a gidanta ba ta samun wannan ke kuma kin samu kin raina sai ta fatan ke ɗin ki fito ita ta shigo to da ya kamata mata su yi hatara da mu kanmu mazan ma baki da. da haka yace da ita wa da lahu kice da shi yughayyir atabata babihi ya canja kyauran kofarsa me hikimar da yasa Ibrahim ya yayi amfani da kalmar kyauran kofa me amfanin kyauran kofa a gida tsare gidan da rufe sirrin cikin gida da haka kyauran kofa a nan ba wai yana nufin kyauran kofa wanda muke gani ba wanda yake kofar gida ba shi ba duk yadda ka sa caka da wani bullet proof ka rufe gidanka in matar gidan bata rufe asirin gidan ba aikin banza kai kayi bonono rufe daki da barawo da ka mace ita ce rufin gida matukar ba ta gari duk kyauran da ka sa wa gidan aikin banza ne domin duk abin da kai a gidan za ta fito ta tallata shi a waje kamar ma a kasuwa aka yi shi da ka wannan shine hikimar da yasa Ibrahim ya mata alkunya da wannan ki ce masa ya canja kyauran kofar gidansa ma'ana ba wai ya balle kyauran gidan ba ya sayar ya sai wani a'a ke din duk rufin da yake wa gidansa da kyaure mai kyau aikin banza yake domin ke din nan ba kya rufe asirin gidanki falamma ja Isma'il yayin da annabi isma'il ya dawo ka annahu anasa shay'an shi ma sai ga alamar lalle an yi bako a gidan malamai suka ce matar ma asali ma ballaga zace ce bata dace da isma'il ba domin ya kamata a ce duk macen kirki tun a farko duk abin da ya shafi mijinta ya zama yana zuciyarta ba ta manta da shi idan ka fita nefa ne suka kawo bil ya zama bil din yana nan kusa da ita kana dawowa gida bayan ka ci abinci ka huta ta ce mai gida to ga bil din yan nefa ba wai kan ci abinci za ta tare ka da shi ba akan hanya a sai ka ci abinci ka natsu ba wai ta boye bil din ba ma ta jefar da shi a kicin ta manta sai wata rana kawai kana kasuwa ai ma waya to ga yan nefa fa sun zo za su yanke ka rugo a guji a mashin ka ta wasu ce tun watan baya muka ba da bil to me aka kenan me kabari a gida to da ka Isma'il da yayi tafiya mahaifinsa ya dawo a madadin bayan ya huta ya kaza ta gaya masa an yi bako ita ta mamanta shi da kansa ne kawai yake hasashen kai anya wani abu ya faru malamai suka ce a matsayinsa na annabi Allah ne ya sa masa a jikinsa ya ji cewa wani abu ya faru a gidanka shine anasa Shai'an, ya yi hasashen wani abu faƙala sai ce hal ja'akum min ahadin sai da ya tuna mata shin wani bai zo ba kuwa gidan nan sannan kala sai ta ce na'am eh ja'ana shaykhun wani dattijo ya zo kaza wa kaza ta faɗi kamanninsa fa sa'alana anka ya tambaye ni game da kai fa akhbartuhu na gaya mai ban koya ma komai ba wa sa'alani kaifa aishuna kuma ya tambaye mu ya tambaye ni yaya muke rayuwa fa akhbartuhu nan ma na gaya masa anna fi jahadin wa shidda cewa mu muna cikin wahala da tsanani qala sai isma'il ya ce fa hal ausaki bi shay to bai kuma gaya miki wani sako ba na musamman yace ki gaya mun banda wannan ke da abin da kika gaggaya mai kala sai ta ce na'am e kuwa ya gaya mun ta manta ita ai akwai matsala ko amarani an aqra alayka salam ya ce in gaishe ka waya kulu kuma ya ce gayyir atabata babika ka canja kyauran kofar gidanka kala sai isma'il ya ce to zaka abi wannan tsoho da kika ji babana ne tun fa yana tsumman ya zo ya aje shi amma shi ma Allah ya kira masa ya ji a ransa cewa mahaifinka ya zo ziyartarka ba su taba haduwa ba a lokacin da aka yace da ita to zaka abi wannan tsoho da kike gani ko dattijo da ya yazo babana ne wa kada amara ni an ufari ki kuma umarta ta yi in sake ki dan haka ilhiki bi ahliki tafi gidanku saki ba kome saki uku a mazhaban malikiya dan suka ce in ka ce da matarka tafi gidanku to wai saki uku ne da haka Ismail ya amfani da wannan kalmar ilhiki bi ahliki tafi gidanku shi yasa wasu daga cikin malaman fiqh suka ce duk mijin da ce da matarsa tafi gidanku za a dabbaka masa abin da Isma'il ya ya dabbaka wa matarsa shine saki ne amma wasu malaman suka ce a a ai shi ma Isma'il din sai da ya faɗa baya saki yake nufi sannan yace tafi gidanku an gane ko da haka ko kai yanzu ka fusata kace da matarka tafi gidanku to sai an tambaye ka ta taho gida me kake nufi saki to nawa ɗaya ko biyu ko uku sai ka fayyace an gane ko da haka fa tallaka ha Isma'il ya saki wannan mata kenan wannan ya nuna cewa annabawa suna ne sakin mata shi sakin mata kamawa yake idan ta kama sai a saki mace duk wanda zai zo ya ce saki haramun ne ko saki Allah yana kinsa ƙarya ne saki har sura yake da ita a Qur'ani a yayin da auren ma bai da sura akwai suratul zawaji ko suratul nikahi amma akwai suratu me talak dan me zaka Allah ya sura guda a Qur'ani kuma ka ce baya so ubangiji akwai mai tirsasa shi ne saki yana da ranarsa yana da maslaha akwai matar da in ka ce kar a sake ta ka cuce ta saboda azabar da ake gana mata gidan mijinta ya zama kamar jahannama a wajenta akwai mijin da in ka ce kai ya saki matarsa ka azabtar da shi saboda gasa masa ayar da take a hannu ta wani ake bani labari wani ne matarsa tana casa shi tana gasa shi tana bashi wahala amma shi kuma ba zai iya cewa na sake ki ba sai da baffansa ya zo baffanta ya zo aka tattauna aka tattauna aka kirawo shi to a ƙarshe dai iyayen bayan sun tattauna <laughs> sai ɗaya baffan nasa ya ce to ni dai abin da nake gani oke baffan nasa sunansa idi sai sai ce to ni dai abin da nake gani wani matan nan gwanda a raba ku da ita sai ji kamar an bashi an ta ce yawwa idi <laughs> shi ya furta ne ce sakin ba zai iya ba amma tun da za a yi masa da ake ya'yan uwa annabawa dai suna yin saki kuma saki kamawa take yi saki a cikinsa akwai maslaha a cikinsa kuma akwai mafsada akwai sakin da bai dace ba akwai kuma sakin da maslaha ne ya dace da haka annabawa sukan yi saki shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya saki mata da yawa qur'ani ma da zai magana saki da shi ya fara ya ayyuhan nabiyyu idza dallaqatumun nisa ya kai wannan annabi kai da al'umma kai in za ku saki mata ga ka'idar da ya kamata ku kiyaye bayan Isma'il ya saki wannan mata da umarnin um- mahaifinsa wa tazawwaja minhum imra'atan ukra sai ya sake auren wata matar ita dai ita ma dai yar kabilar Jurhum din falabisa anhum Ibrahim ma sha Allah Ibrahim ya dade bai sake kawo Isma'il ziyara ba ma'ana ko auren da Isma'il yake yi ma Ibrahim bai da labari wannan yasa malamai suka ce ba dole bane dan kana da mahaifi sai ya san zaka yi aure ya danganta in yana da fahimtar addini kuma yayi maka izini ya lamunce maka Isma'il duk auren da yi mahaifinsa Ibrahim bai sani ba kawai zuwa yake tarar da matar amma kila yanzu wani yazo ya ce dan me za ka yi aure mahaifinka bai sani ba auren bai yi ba a'a idan mahaifinka mai fahimtar addini ne dan kai aure bai sani ba sai ya sa albarka Ibrahim ɗansa Ismail ya aure bai sani ba kuma bai ce dan me ba kuma ba a ce auren bai yi ba domin asali a aure shi namiji yana iya wakiltar kansa ita mace ce dole sai da wakili amma shi namiji duk wanda ya turo in ba shi bane dan aikensa ne shi asali shine uban gayya an gane ko da haka Ibrahim a karo na biyu bai sake dawowa makka ba sai da lokaci ya ɗau tsawo har Ismail ya saki mata farko ya sake auren ta biyu qala li ahlihi sai Ibrahim ya gaya wa matarsa wacce suke tare can ita ce na saratu uwar gidan kenan yace inni muttali'un tarikati ni zan je in sake kewaya ajiyata da nai shine ɗansa Ismail faja'a sai ya zo karo na biyu faqala limra'atihi a karo na biyun ma bai tadda Isma'il ba Isma'il ya sake tafiya sana'arsa ta farauta amma sai ya sake tarar da mata a gidan Isma'il mata ta biyu wacce ba ta farkon ba sai ya ce da ita aina Isma'ilu ina Isma'ila yake qalat sai ta ce zahaba yasidu ya tafi farauta qalat sai ta ce da Ibrahim ala tanzilu fatat'am dattijo ba kaka ko kaɗan ci abinci ba Ka ga ita waccan ba magana cin abinci ko ba haka ba kawai labari ta fara bayarwa ita ko wannan ta biyun sai ta ce ba ka sauko ka ci abinci ba wa tashrab ka sha abin sha kala sai ya ce wa ma da'amukum wa ma sharabukum me abincin gidan naku me abin shan naku kala sai ta ce da'amunan laham abincin mu shine nama wa sharabunal ma abin shan mu shine ruwa kala sai ya ce allahumma barik lahum fi ta'amihim wa sharabihim ya Allah kai musu albarka cikin abincinsu da abin shan su dan haka kala mai ruwaya abdullahi dan abbas ya ce da annabi ya zo kan wannan gabar yana ba mu labari fa qala abul qasim sallallahu alaihi wasallam sai ya ce barakatu da'awati ibrahim albarkar addu'ar ibrahim ce ta sa fahuma la yaqulu anhuma ahadun bighairi makka illa lam yuwafiqahu waɗannan abubuwa guda biyu ba a wani gari da ka isa ka rayu da su ka zauna lafiya in ba a makka ba duk inda kake a duniya ka ce nama za ci ka sha ruwa ba zai rike ka ba amma in a maka ne nama da ruwa yana rike mutum manzo Allah ya faɗi haka kila yau wani zai jaraba ko daga yau ka fara gwada alaji da safe ba shayi ba biredi ba dumame kawai kaza za ka ci ka sha ruwa da rana ka ci za ka sha ruwa da daddare ka ci za ka sha ruwa ga zai rike ka tsawon rayuwa manzo Allah dai ya ce in ba a Makka da Madina ba sakamakon addu'a Ibrahim babu wani gari da nama da ruwa yake rike mutum an gane ko in ka gwada ka ba mu labari qala sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi sallam yace wa lam yakul lahum yawma idhin habbun domin su ma mutanen makka wannan lokacin ba su da wata kwaya ba kwaya gero ko dawa ko maiwa ko masara kawai naman ne abinci sai ruwa abin sha walau kana lahum habbun da a ce mutanen maka a wannan lokacin suna da kwaya ta hatsi da alahum fihi da annabi ibrahim ya musu addu'a ita ma akanta wa sa'alaha sai Ibrahim ya tambaye ta ita wannan mata ta biyu an aishihim wa hayatihim game da rayuwarsu da yanayin zaman su fa qalat sai ta ce nahanu bi khairin wasi'a wallahi alhamdulillah muna cikin kyakkyawan yanayi da yalwar arziki to in ba butulci ba na dan adam kana cin nama kace kana cikin shari to me zaka ci ka zama cikin alheri ita fa ta farkon nama ake ci amma ta ce suna cikin shari ita kuma wannan ta biyun ta ce nama muke ci mu sha ruwa yayi musu addu'a ya ce to kuma yaya nama da ruwan yana gamsar da ke ya ishe ki yi miki daidai ce wallahi alhamdulillah muna cikin yalwa aka ga wannan ita ce abokiyar tafiya matarka ko dan malela aka ci a gida sai ka shafa bakinta in ta fito ta ta gyatsa wanda suka ci nama tun tunda ba ganowa ake ba wannan ita ce matar rufin asiri wa asnat ala Allah ta Allah subhanahu wata'ala wanda ya hore musu haka qala sai Ibrahim yace da ita idza jaa zawjiki in mijinki yazo faqri'i alaihi salama kice ina gaishe shi wa murrihi kuma ki bashi umarni kice in ji ni mahaifin ni bakonsa yuthabbit atabata babihi ya rike kyauran kofarsa da kyau wannan mata ta yi ma'ana malamai suka ce wannan yana nuna ko da mahaifinka a karan farko lokacin da zaka yi aure baka sanar da shi ba bai maka bincike ba daga baya binciken bai kure ba sai ya zo ya bincika maka idan ya bincika maka ya gano matsala kuma sai ya gyara maka domin duk auren Isma'il haka aka yi da farko Ibrahim bai sani ba aka yi auren amma tare da haka a matsayinsa na dattijo uba ya zo ya bincike ya ga akwai matsala ya ce a saki auren a raba aka raba aure na biyu bai sani ba aka yi ya zo ya yi bincike ya tabbatar da matar mutuniyar ya ce kuma ya ce a rike auren sannan malamai suka ce wannan ya nuna mana bincike ba akan iyayen mata ake fin karfafa shi ba akan me matar matar da yawa muna da kuskure wajen aure sai mu kalli iyaye ba ruwanmu da yarinyar iyaye abin dubawa ne amma matar ita ce me mafi girman abin dubawa yoso da dama iyaye za su zama na banza yarsu ta zama me mutuniyar kirki don me ba za a aure ta ba ubangiji ya ce mana yukhrijul hayya min al mayyit yana fitar da mere daga jikin matacce ma'ana nagari daga jikin mutumin banza an samu haka sahabbai ma da yawa iyayensu kafirai sahabbai da yawa ƴaƴansu musulmi su kuma mutane da yawa ƴaƴansu musulmai su kuma kafirai Abu Jahal yana daga cikin manya-manyan kafirai bal ma ana ce da shi fir'aunan wannan zamanin amma ɗansa Ikrima sahabi ne babba to da ya kamata mu fahimci wannan a sha'anin aure mu fi karfafawa akan nagartan matan ba iyayensu ba iyayensu tabbas abin duba ne amma ƴaƴan anan Ibrahim bai binciki iyayen kowace daga cikin matan Isma'il ba waye bincika ita kanta matar in ta zama mutum kirki ba ruwana da iyayenta kirkinta ba zai kai ga iyayenta ba mana inda ita ce mara kirki su ba za su cutu da komai ba in su ne marasa kirki ita mai kirki ce ba abin da za su cutar da ita wala taziru waziratun wizra ukra to da haka annabi ibrahim ya ce a ce da isma'il ya tabbatar da wannan kyauran kofa mana ya tabbatar da wannan mata cewa mata ta gari ce falamma ja isma'ilu da isma'il ya dawo bayan ibrahim ya tafi qala sai ya ce da matarsa hal atakum min ahadin wani ya zo muku qala sai ta ce na'am eh shaykhun hasanul hay'a wani dattijo mai kyakkyawar kama ta yabi mahaifin ba ma ta musan mahaifin bane ba fa amma ta yabe shi wa afnat alaihi ta kwarzanta shi fasa'alani anka tace kuma ya tambaye ni game da kai ita waccan ku ta manta ma da shi din bata ce an tambaye ni game da kai ba sai daga baya ce to kuma bai ce ki gaya mun wani abu sannan ta faɗa ita ko wannan sai ta ce eh kuma ya tambaye ni game da kai fa akhbartuhu na labarta masa labari Fasa'alani ya tambaye ni kaifa aishuna ya rayuwar mu take fa akhbartuhu na labarta masa anna bi khairin cewa muna cikin kyakkyawan yanayi kala sai isma'il ce hal ausaki bi shay'in kuma ya biki wasiya da wani abu kala sai ta ce na'am eh huwa yuqri alayka salama ya ce a gaishe ka wa ya amurka an to sabbita aka mata babika kuma ya umarce ni da in ce maka ka rike kyauran kofar ka da kyau kala sai isma'il ya ce zaka abi wannan dattijo da kike gani babana ne wa antil ataba kuma ke ce kyauran kofar amarani an umsika ki ya umarce ni ne da in rike ki da kyau thumma labisa anhum ma sha Allah nan ma Ibrahim ya sake dadewa gwargwadon abin da Allah ya so masa sannan faƙala li ahlihi ya sake cewa da matarsa na Saratu can uwar gidan a iraki ko a falastinu ya ce inni muttali'un tarikati zan je in kewaya ajiyata fa ja'a sai ya zo karo na uku to a nan ne fa wafaqa isma'ila sai ya zo ya tadda ɗansa isma'ila nan ne karan farko da suka fara haɗuwa a duniya gaba da gaba a lokacin isma'ila yana da hankali lokacin da ya zo ya tarar da isma'ila ya bari na bilan yana feƙe kibiyoyinsa na farauta mana yana wasa su yana shirin fita sana'a kenan ta hata da wahatin qaribin min zamzam karkashin wannan katotuwar bishiyar da ita aka aje shi lokacin da aka zo da shi da mahaifiyarsa can qaribin min zamzam kusa da rijiyar zamzam falamma ra'ahu yayin da isma'ila ya ga babansa kama ilaihi sai ya taso ya zo gare shi dan girmamawa kai tsaye ya fahimci mahaifinsa ne fasana'a kama yasna'ul walidu bil waladi suka yi irin abin da a addinin su da al'adar su ake yi in da da mahaifi an haɗu mu in mu ne me ya ake yi a al'adar mu durkusawa ake yi ko a addinin mu kuma fa me ya kamata a yi a yi musafaha to su kuwa addinin su da al'adar su ɗaya ne Ibrahim al'adar sa bata ci karo da addinin sa ba yayi a addinin sa irin abin da in da da mahaifi sun haɗu sukan yi wanda kuma wannan ba yana nuna dole sai gaisawa ba domin a shari'ar annaba tana shan bamban lokacin da yaqubu da isma da yusuf suka haɗu ya suka yi su yusuf kawai abin da yaqubu da ya ganshi sai ya sauka daga kan kujeran mulki ya bashi waje shi yaqubun da mahaifiyar yusuf sai suka zo suka zauna akan kujeran mulkin haka mahaifi yake wa da yake wa mahaifansa su al'ada su in kana zaune kaga ga babanka sai ka tashi ka bashi waje ya zauna to bayan ya zauna kai kuma ba abin da zaka yi masa sai ka ja gefe ka zauna shi kuma sai ya taso sai ya zo ya maka sujada shine Allah yake wa rafa abawaihi alal arshi wa kharru lahu sujada ya tashi ya ba mahaifansa waje suka zauna su kuma daga baya suka zo suka sauka suka yi masa sujada sujada ce sosai amma Allah ya umarce su sai haka haka addinin su yake haka shari'ar su take an gane ko to amma kuma shari'ar su daban fata mu daban mu a tamu ba a yi wa kowa sujada sai Allah la tasjudu lishamsi wala lilqamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyahu ta'budun sahabbai sun san sun tambayi manzo Allah in ɗayan mu ya ga babba babansa ko wani kaza ko shugaba ya zai masa ya tashi ya girmama shi ko ya durkusa ko ya kame ko ya sai annabi ce a su haɗa hannu da haka manzo yana gaisawa da ƴaƴansa yana gaisawa da matansa yana gaisawa da sarkansa mu shari'ar mu shine a gaisa to amma shari'ar annabi Ibrahim anan ba a gaya mana menene ba kawai dai a dunkule an ce suka yi abin da ɗa da mahaifi in sun haɗu suke yi wal waladu bil walidi kuma ɗa yayi wa mahaifi ibrahim yayi wa ɗansa abinda da uba ke wa ɗa isma'il yayi wa mahaifinsa abinda da ke wa uba ثم makala sannan sai Ibrahim ya ce ya Isma'il ya kai Isma'il inna Allah ni bi amri Allah ne ya umarce ni da wani gagarumin al'amari kala sai dan yace fasna ma amaraka rabbuka to ka aikata abin da ubangijin ka ya umarce kaman ya baba kala wa tu'inuni sai yace to zaka taimaka mun ne kala sai ce wa inuka e zan taimaka maka shine gina ɗakin Ka'aba da suka yi wa iz yarfa Ibrahim alqawaida min albayt wa Isma'il rabbana taqabbal minna kala fa inna Allah amarani an abniya huna baitan sai yace Allah ya umarce ni in gina wani gagarumin ɗaki anan wa ashara ila ukmatin murtafi'a sai ya nuni zuwa ga wani curin ƙasa wanda ya tudu alama haulaha da duk abin da ke kewaye da wajen kala sai ce fa inda zalika rafa alqawaida min albayti manzo Allah a wannan lokaci ne suka tada a harsashin ginin ɗakin Ka'aba an gane ko faja'ala Isma'il ya'ti bil hijarati Isma'il shine lebra shi yake ɗauko ƙasa ya kawo wa Ibrahim yabni Ibrahim kuma shi ke gini shine burkila hatta idzar tafa albina har sai da suka ɗaga ginin ja'a bi hadha hajar fa wada'a lahu lokacin da ginin yayi tsawo tsawon Isma'il ba zai kai inda zai mika ƙasa ba to anan ne sai je ya ɗauko wani dutse wanda shine asalin makamu Ibrahim sai ya sa wa Ibrahim dutsen shi Ibrahim sai ya hau dutsen dan ya kai wajen shi ma Ismail in ya kawo ƙasa sai ya taka ya miƙa masa wannan dutsen gashi dutse ne mulmulalle amma da Ibrahim ya taka shi sai da sawunsa ya fito a ciki inda ake sallah a Ka'aba yanzu idan an yi tawafi makamu Ibrahim wani gidan gilas da gwal wanda yake kyalli dutsen ne a ciki aka ɓoye shi shine makamu Ibrahim to da haka lokacin da ginin ya tsawo Isma'il ya kawo masa dutsen ya zama yana taka shi ne kamar tsani kenan fa qama alaihi wa huwa yabni ya tsaya akan sai ya ci gaba da gini wa Isma'ilu yanawilu al hijarata Isma'il yana miko masa dutse wa huma yaqulani duk su suna cewa rabbana taqabbal minna ya Allah ka karba mana innaka antas samiul alim lallai kai kai ne as-sami'u mai ji al-alim kuma masani malam yace hadha akhiru hadith ibn abbas wannan shine karshen hadisin abdullahi dan abbas mai tsawo wanda ya zo cikin sahih bukhari game da tarihin ginuwar ka'aba da ginuwar garin makka da yadda aka samo asalin zama a wajen wanda har ya kai ga haka haifi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fasarat wilayatul baiti wa makka li isma'il asalin wanda ya mulki makka da kula da ɗakin Ka'aba shine Annabi Ismail tun daga wannan lokacin da mahaifinsa ya zo suka gina shi mahaifin bai zauna a wajen ba sai ya sake komawa inda yake ƙasar Falastinu shi ko Ismail shi ya rike ragaba kula da ɗakin da yin ayyukan ibada da share shi da sauransu kuma shine mai mulki a wajen thumma li dhurriyyatihi min ba'dihi bayan Isma'il ya mutu kuma ƴaƴansa suka ci gaba da rike wajen wantashara dhurriyyatuhu fil hijaz wa kasuru ƴaƴan Isma'ila suka yadu a yankin Larabawa kuma suka yawa wa kanu alal islami dini Ibrahim kuma dukkan su sun kasance akan addinin musulunci ne addinin Ibrahim wa Isma'il kuma addinin Isma'il qurunan kasira tsawon zamani mai tsawo dan haka farkon addinin da aka fara yi a Ka'aba shine addinin mai musulunci waye farkon shugaba a Ka'aba ko a Makka shine wa Isma'il walam yazalu ala zalika basu gushe ba akan haka hatta kana fi akhirid duniya har dai abin ya zo a ƙarshen duniya na shafihim amru bin luhayyin wanda sai aka samu wani mutum ya fito a cikin su wanda ake kira da amru dan luhayyu fabtada ashirka shine farko wanda ya fara gina shirka a makka shi kuma ɗan kasuwa ne yana zuwa ƙasashe ya yi kasuwanci daga nan sai ya gano gunki sai ya siyo ya kawo ka'aba shi ne farkon wanda ya fara kawo gunki ka'aba shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na gan shi a wuta ana barke bakinsa irin yadda ake barke bakin dabba in an yanka ta kuma ana masa azaba ana kona shi sahabbai suka ce saboda mai mazala ce saboda wannan laifin da yawa Allah shi ya fara kawo gunki Ka'aba garin Makka shi ya fara lalata tauhidin mutanen Makka shine amr ibn luhai wa gayyara ibrahim ya sauya addinin ibrahim mala yace wa ta'ati qissatuhu insha Allah labarin sa zai zo a nan gaba idan Allah madaukakin sarki ya so ya yadda to kamar yadda muka sani ibrahim yana da 'ya'ya guda biyu da isma'il da kuma da ishaqa fabashsharna fabashsharuhu bi gulamin alimin shine ishaq halimin isma'il wa mar'atuhu qa'imatun fadhahikat fabashsharnaha bi ishaqa wa min wara'i kuma yaqub to yanzu mun ji shi Ismail inda aka kawo shi inda ya tashi me ya rage mana kuma sai mu ji shi kuma ɗa na biyu na Ibrahim Ismail a ina ya rayu ya gwagwarmayar rayuwarsa ta kasance za mu yi tsokaci akan haka ne a darasin mu in Allah ya kai mu gaba ba wai dan muna da alaka da kissar Annabi Ishaqa ba ba mu da alaka cikin sirar Annabi da kissar Ishaqa saboda Ishaqa baya daga cikin tsatsan da Annabi ya biyo mu kuma yanzu sirar manzo Allah muke da haka mun biyo tsatsan Ismail domin ta nan ya biyo shi ko ishaqa za a yi tsokaci a kansa ne domin magana mahaifinsa ibrahim tunda dole ne in kai magana akan ibrahim ka ce ibrahim yana da 'ya'ya biyu waye babban da isma'ila waye mabi da shi ishaqa babban dan ishaqa a isma'il tazararsa da ishaqa shekara goma sha hudu ne kamar yadda wasu malamai suka faɗa sai da aka haifi isma'il da shekara goma sha hudu sannan aka haifi eh, ishaqa to ana magana akan ishaqa ne kawai don cikon bayani akan ibrahim in ko ba haka ba in dai akan sira ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne babu alaka da maganar Ishaq larabawa sun biyo ta tsatsan Isma'il yahudawa kuma sun biyo ta tsatsan Ishaq in so kake kai labarin annabi Musa ko Isa ko wani daga cikinsu to nan ne sai ka koma channel din Ishaq domin sauran annabawan ta channel din Ishaq suka biyo wanda wasu malamai suke cewa wannan shine asalin faɗan yahudawa da larabawa faɗa ne da biyu wai an da kiburi da rani ga bambancin addini ga yan ubanci domin larabawa 'ya'yan isma'il ne yahudawa 'ya'yan ishaqa ne akwai 'yan ubanci asali ba wai shi ishaqa da isma'il suna 'yan ubanci ba a'a su 'ya'yan ne suka ara suka yafa amma su asalin iyayen kansu a haɗe yake addinin su guda ne Allah ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ya ba mu ikon nisanta ta za mu tsaya a nan sai Allah madaukakin sarki ya kai mu in mun dawo hutun sallah sai mu ɗora daga inda muka tsaya abinda muka yi na daidai Allah ya haɗa mu alada wanda muka yi na kuskure ubangiji madaukakin sarki ya fi mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum wa rahmatullah tambaya ta farko yake cewa Allah ya ƙara min imani da malam da dukkan yan uwa baki daya amin Allah ya ƙara mana yace malam ka ce annabi sallallahu alaihi wa sallama ya saki mata kuma na yarda har zuciyata dan Allah malam wace mata annabi ya saka kuma me yasa manzo Allah ya saki mata ba ma ɗaya ba cikin matan da ka fi sani na annabi sallallahu alaihi wasallam kuma wanda ya saka akwai na na hafsa diyar umar annabi ya taɓa sakatta amma daga baya Allah ya turo mala'ika jibril ya ce a gaya masa ya mai da ita hadisin yana cikin sahih bukhari mala'ika jibril ya ce inna allaha ya amuruka an turaji a hafsata فإنها صوامة قوامة وامرأتك في الجنة Allah ya umarce ka cewa ka mai da auren na na hafsa domin mace ce mai yawan azumi mai yawan kiyamun laili kuma matar ka ce har a aljanna da haka manzo Allah ya mayar da ita har ma lokacin da aka yi sakin da Umar ya zo ya tarar da ita tana kuka ya ce me ya faru ta ce annabi ne ya sake ni Umar ya ce to in haka ne da ni da ke ba mu da amfani a duniya ma'ana abin ya masa ta takaici kuma umar bayan an yi koman ya ja mata kunne ya ce wallahi in kika sake wa annabi wani abin da ya sake ki har ya kai sakin da babu komai tsakanin ke da shi wallahi ni da ke har abada daga duniya har lahira kuma dalilin da ya sa shi ne zafin kishi ne da ita kishi irin na mata wanda ba ita kadai ba dukkanin mata annabi sun taba caja masa kai akan kishi har ya yunkurin zai sake su duka kuma Allah ya ja musu kunni ubangiji ya ce asa rabbuhu in dallaka kunna an yubdilahu azwajan khairan min kunna ku kiyayi kanku in kuka yadda ya sake ku ubangijinsa zai sauya musa ku da waɗansu matan ba ku ba muslimatin mu'minatin qanitatin ta'ibatin abidatin sayihatin sayyibatin wa abkara to da haka wannan ya nuna cewa annaba suna saki akwai mace ta biyu wacce imamul bukhari yayi babi cin sahih bukhari akan yadda annabi ya sake ta ita kuma abin da ya faru ana ce da ita amaratu bintul jauni ko bintul juwainiya ita kuma mace ce mai tsananin kyau tana da kyau sosai annabi ya aure ta to kishiyoyinta sauran ummahatul mu'minin suna na Aisha da sauransu da suka zo karɓar amarya suka leƙa suka ga wannan amarya duk gidan nan ba ta da sa'a in dai a kyau ne to sai suka yi mata irin dabara irin tasa ta mata suka haƙa mata rami kuma ta faɗa bata sani ba sai suka ce idan mijin ya shigo akwai wata kalma da ta fi burge shi ya kamata ki tare shi da ita sai ta ce to wacce kalma ce suka ce in ya shigo ki ce a uzu billahi minka kalmar da ake gaya wa shedan a kore shi manzo Allah yana shigowa ɗakin amarya ta ce a uzubin billahi minka sai annabi ya ce haƙiƙa kin nemi tsari da wanda Allah ya tsare ilhiki bi ahliki kuma gidanku sai ya sake ta malamai sukan kawo wannan dan su nuna me mata suna iya wa ƴan uwansu me tuggu ba su sani ba ga tsarkakan mata mata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka ta faru gare su wannan ba aibi bane ga mace amma me hikimar da ta sa ake faɗa dan ke kuma ki sani kada ƴan ki ta jefa ki a ramin da baki sani ba an gane ko ba wai wannan yana ba da dama ba ne kowace mace ta ɗauka cewa kishiyar ta muguwa ce ba haka ba ne ba akwai wani abin da shi ba mugunta ba ce amma da sisa ce dabara ce kissa ce ta mata wanda kuma har matan annaba a wannan babin ba ma'asumai ne suna yin irin wannan kissa din da haka matan annaba sun yi kissa ne ga wannan mata dan haka kuma malamai sukan kafa hujja da wannan akan cewa annabi bai san gaibu ba da ya san gaibu ai zai san shirya mata aka yi ko a matsayinsa na ɗan adam in matarsa ta gaya masa abin da zai ɓata masa rai zai ɓata masa rai annabta ba ta hana matarka ta ɓata ma rai kuma in ta ɓata ma rai dan kana annabi ba za ka ce ranka ba zai ɓaci ba har annaba matansa suna ɓata masa rai to da haka wannan yasa annabi sallallahu alaihi wasallam da ta faɗa haka shi kuma bai sanya akai ba me akai me akai wallahu alamu ya sake ta shi kawai ya ɗauka kamar ba ta son sa ne tilas akai mata aka kawo ta gida shi yasa ta gaya masa wannan kalmar domin ita wannan kalmar a wajensa shi annabi ta fi a dura ma a sharkai a wajenka yanzu kai ne a ce ka auro amarya ka tabbatar da ba mahaukaciya ba da hankalinta da komai amma ranar farko da ka shigo ta kira sunan mahaifinka ta dura a shar sai ka kusance ta sai ka ce a to shikenan wannan amarya ba inda za mu shikenan to wannan shine misali za ka ya kamata a gane wannan akwai maman mata da yawa da malaman tarihi suka faɗa cewa wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya rabu da su galibi ba a san su bane ba saboda su ba a kidan yasu cikin ummatul mu'minin ba su da daraja ta sauran matan waɗannan matan guda sha ɗaya da biyu suka riga shi rasuwa amma dai a ƙarƙashin igiyar aurenta ya rasu ya battara suka rasu suka bi shi waɗannan su ne matansa duniya da lahira amma sauran da ya rabu da su a duniya to in an je lahira babu aure tsakaninsa da su da yawan su ma sun yi aure a duniya wasu mazan sun aure su wanda kuma ka'ida shine duk macen da wani miji ya aure ta ko da ta taba aure a baya in an je lahira mijinta na karshe shine mijinta in za su shiga aljanna baki ɗayan su shi yasa ma Allah ya hana su sauran matan annabi da ya rasu ya basu cewa kar wani aure su domin in an je lahira su dora da su da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam za ku ga daga cikin su akwai masu ƙananan shekaru wanda a lokacin ma ya kamata su ji daɗin aure ko su fara aure amma da manzo Allah ya rasu ya basu haka suka hakura suka zauna ba wani wanda zai aure su kuma a duniya domin suna da alfarma matan annabi ne har lahira in an je dorawa za a yi daga inda aka tsaya kamar na na Aisha manzo Allah ya rasu ya bata tana ai shekara 18 ba kai shekara 18 ai lokacin mu a yanzu muke mai muke auren ma da yaran mu to ita a lokacin ma ta gama auren shekara shida aka yi auren shekara tara ta tare sha takwas mijin ya rasu ya bata kuma sai da ta shekara sittin da uku a duniya ma'ana bayan da ta wajen shekara arba'in da ɗoriya tana zaune haka Allah ya so ya ganta sai ta yada da'awar mijinta da ya tafi ya bata akai aikin kawai da ta yi kenan kuma daga baya ta bi shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam radiyallahu anha wa an sa'ir ummahatil mu'minina ajma'in zaka dai ya dan uwa in bincike aka ce za a yi haka na taba jin kaset din Sheikh Abdulrazak ya haifan yayi ne kawai akan matan da annabi ya aura ya rabu da su ya kirga su da yawa Allah in ka ci karo da shi zaka samu wannan in kuma ba haka ban ka bibiyi littattafan tarihi da yawa sun rubuta wannan abin da ya shafa ka alayi halin dai wannan yana nuna mana cewa akwai yanayi da yake iya sa miji ya rabu da matarsa ba daɗi ba ne rashin daɗi ne wani kuma lokaci rabuwar auren alheri ne ga ita matar wani lokaci rabuwar auren alheri ne ga shi mijin da ka zauna kana cutar da mace gwanda ka rabu da ita in ka san baka santa kuma kamar yadda muka sani cewa shi so haka yake tun da Allah ya duniya haka so yake za ka auri ka kana santa tana san ka wata rana a duniya ta wayi gari ba wanda take ki ka yanzu ne a zamanin da tauhidi ya karanci sai a ce asiri aka yi mata ba wani asiri so yana iya fita yana tsufa yana fita daga rai an gane ko za ka iya zama da matarka lafiya lau ka aure ta kai ka kashe mata kuɗi kai kaza kai kaza kai kaza rana tsaka ka ji ka daina santa irin haka da ka zauna kana cutar da ita ka sallame ta lokacin da kai ka gama buƙatar ta baka santa a lokacin za ta game da wani shi kuma lokacin ya fara santa da haka shi yasa Allah madaukakin sarki bai boye mana komai ba a cikin littafinsa wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa ataytum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu shay'a ta'khudhunahu butanan wa isman mubina ali ibn abi talib yana faɗa ahib habibaka haunan ma asa an yakuna baghidaka yawman ma wa abghid baghidaka haunan ma asa an yakuna habibaka yawman ma ka so masoyinka a hankali wata ran zai iya zama makiyinka kenan soyayya tana canja ka ki maƙiyinka a hankali wata ran zai iya zama masoyinka kuma aya ce a Qur'ani ubangiji yace asallahu an yaj'ala bainakum wa bainal ladina adaitum minhum mawadda wallahu qadirun wallahu ghafurur rahim Allah mai iko ne waɗanda kuke gaba da su a yau gobe ya mai da su masoyanku domin Allah yana da iko kuma mai juya komai ne da yawa sahabban da da a farkon musulunci maƙiyan annabi ne dan su musulunci ba daga baya kuma fa suka zama yan gani kashenin annabi Abu Sufiyanu a yaƙin Badar a yakin uhudu da shi aka fatattaki sahabbai har aka jefa annabi a rami aka cire masa haƙori amma a yakin hunainu duk aka gudu kuma aka bar shi shi yake kara annabin da aka yi ce na gode wa Allah yadda aka kori jama'ar annabi da ni yau kuma an gudu an banni daga ni sai annabi idansa guda biyu a wajen kara annabi ya rasa su bai mutu da ido ba kaga da maki gobe kuma ya dawo me masoyi matarsa hindu bata ɓoye wa annabi ba lokacin da ta musulunta ta je ta gaya wa annabi ta ce ya ma'aikin Allah a da wallahi a duk garin makka ba gidan da nake ki da mutumin da nake ki sai kai amma a yau duk duniya ba wanda nake so da gidan da nake so irin gidanka kaga wannan shine rayuwa wannan yana iya faruwa to amma matsalar da take faruwa shine yau wani namijin ya gane cewa ɗari bisa ɗari ya daina son matarsa amma kuma ba zai sake ta ba eh ta gasa mata aya a hannu yau ya batta babu abinci gobe ya batta da jika garin rogo jibi kaza ba fara'a ba annashuwa sai zumburar baki in dariya ta yi masa ya ce ta zumbura masa baki in sanda zuwa ta ce ta zage shi ke ta fitowa da salo-salo na cutarwa dan me ba ka santa ka sake ta kai ka fara saki a duniya saki halal ne da cutarwa gwanda saki a musulunci wata matar ba ta son mijinta amma ba za ta fito ta ce sake ta ba ta rinka masa wulakanci da iskanci akwai matar da aka gaya min ta yi kashi a kwano na abinci ba fit ɗin mai gidanta kuma ta siyo salak da da tumatir da komai ta yanka masa wallahi eh akai wallahi yazo sai da ya takala abinci kawai mutumin bai kalla bai auna a baki yace ya naji haka tace kashi ne ba kama ji komai ba wallahi ba ma ji komai ba to me amfani wannan auren sake ta ya huta ya sauwake mata wasu a sanadiyar haka za ta tafi tana zina nawa ne matan da aka samu mazan ko yanzu nan zan taho karatu wani yake mun waya sama da shekara biyu miji baya iya saduwa da matarsa me ya zafi idan santa ne sai a je ai ta rukiya ai ta cewa aljanu ai ta aljanu sharri ba aljanu bane haka yana faruwa a rayuwa daina santa ne ya fita daga ransa to tunda santa ya fita daga ranta ya sauke mata yanzu sai ta je ta auri wani sai rayuwarta ta yi kyau amma yanzu sai a zo a yi ta aljanu saboda in ba ka son mace ba yadda za a ka iya saduwa da ita in kuma ka zo za ka saduwa da ita ba za ka ji daɗi ba buƙatar ta ba za ta biya ba ina sai kai ta zuwa za ka kusance ta ko kana so amma zakarinka ba zai miƙe ba to ka ko saduwa ba za ta yi ba sai a ce ai aljanu ne ai asiri aka yi wallahi ba wani aljani ba wani asiri da aka yi maka santa ne ya fita daga zuciyarka kuma ubangiji yana da hikima in Allah ya kaddara mata sai ta haihu a gidanka ta haihu a gidan wani sai ya sa wannan sababin baka isa ka ketara ba dole sai kun rabu ta je ta kai wancan rabon can gida kai ma Allah ya kaddara kila kana da rabo da wata za ku haihu da wata Allah ya rubuta a kaddara kuma kai a tunaninka inda kana da mace ɗaya ba za ka iya karawa ba to sai Allah tunda ya kaddara wannan sai ɗaya ta fita wata ta shigo ta kawo rabanta to amma mutane sai su dakile tunaninsu da hankalinsu gom yi ta ai kuma galibi ha intar kanmu muke akwai abin da yake amana ce ta ilimi ba ma faɗa a wannan babi sai wasu abubuwa su zo su dagule mana la'alla iyayenmu ko manyan malamai ba sa faɗar wannan ne saboda lalacewar abin da yake faruwa a garuruwanmu kila idan ka zo kana faɗa irin wannan tarihin na gabata a Kano ka ƙara wa wutar fetur sai ta ci tunda bincike ya tabbatar da cewa a Kano ana da yawan zawarawa ana yawan sakin aure a duk garuruwan Hausawa ba garin da ya kai Kano to amma mu sani cewa wannan kuma tarihi ke maimaita kansa ta wani bangare magabata akwai waɗanda idan zaka ka lissafa su sai ka ce wallahi shari aka yi musu alhassan dan sayyidina ali bin abi talib malamai suka ce tsakanin mace saba'in da ɗari bakwai ya aura a rayuwarsa ɗansa aliyu sai da ya kai yana cewa mutane kar ku ba shi aure kar ku ba shi aure ibn kasir a cikin bidaya yace fa innahu misdaqun wa mitlaq haka mahaifinsa yake cewa yana da yawan bada sadaki amma yana da saurin saki su kuma iyayen matan suka ce wallahi in yau zamu aura masa an jima ya sako sai mun aura mai dan mu hada jini da annabi in yau zai auri goma mu ya saka wallahi sai mun bashi idan ka da yawa irin waɗannan abubuwan suna nan a tarihi kaddara ce idan Allah ya kaddara baka da yadda zaka yi ba bahaushe yana cewa matan mutum kabarin sa yadda ba ka kabarin ka sai ka shiga dole to in Allah ya kaddara wancan ba ta ce sai ka aure ta in a ina take sai ka sha mamaki wata tana wata oh, yanzu wani da ya taba bani labari ya tafi togo ya aure ne ko ina na kalle shi dan rijiyar lemo ya tafi togo na shi ta aiki ja me haɗa ɗan rijiyar lemo da togo ya wallahi ni malam duk a gidana ma ba hausawa daga ya toga ce kwatakwali sai ina na ce tsalle na me ya kai ka wajen <laughs> ce kaddara aure shi kenan zauna lafiya da ka ya uwa da dai abubuwan da za su suke faruwa munana na marasa daɗin ji zinan matan aure saboda ba sa son mazansu mazan su ta zuwa suna ta eh, zina a waje a titi wanda ka yi aure wanda in ta gidan ce ka kosa da ita sakattaka a wata shikenan da zane da aure wanne ya fi ai babu ma haɗi babu ma wannan halin ne wancan kuma haramun ne Allah ya sa mu gane ya tambaya ta gaba yake cewa akar makallahu ya halatta kenan mutum ya binciki yadda ɗansa yake rayuwa a gidansa eh ya halatta mana da iyalansa dan ya san halin da suke ciki ya ce kuma malam yaya mace ya kamata ta yi kenan idan mahaifin miji zai binciki gidansa ko gidansu ta fito ta faɗi gaskiya amma tare da gode wa Allah cikin duk abin da mijinta yake mata babu kushewa babu rashin godiya an gane ko matar Ismail matsalar ta farko matsalar ta shine da ta zo magana akan sha'anin rayuwarsu babu godiya ga Allah farfata ce a sai kushewa sai nuna gazawa sai kaza sai kaza wanda wannan kuma ɗabi'a ce ta da yawa daga cikin mata kaɗan ne daga cikinsu masu godiya kaɗan ne daga cikinsu masu godiya kamar yadda manzo Allah ya gaya mana da za ka ɗauki sayo shekara duk rayuwarka kana kyautata wa mace in ran kai mata kuskure sau ɗaya wata za ta iya rufe ido ta cicci ma mutunci ta ce me ka taɓa yin wannan su suka fi yawa shi yasa da yawan su suka shiga wuta sakamakon wannan mummunar ɗabi'a butulci da rashin yaba alheri in an yi musu matar ka ce za ka je ka siyo mata leshi a kasuwa kai kana ɗokin sabon shigowar leshi a fara gani a jikinta ka kawo sai ta kallo nawa kuma ka siya ce dubu sittin kai kana kumfa baki wallahi an buga mu an buga mu to yake nan ke da ba a buga miki ba yake je ki siyo da kuɗin ki to kaga wannan kalmar an buga ma daman haka suke cewa maza wawaye ne a wajen ciniki haka suke mana kallon wannan yasa duk abin da ka siyo ma kar ma ka faɗi kuɗin sa kawai in kina so ki siya ki karɓa an baki so ki ban min kayana in kuma kana so ka fita daga wannan to ka bata kuɗin ta ta je ta sai kayanta haka wani mutum ya ce sharrun ne da minhu ko wani abu ne da Allah ya haɗa mu da shi baka da yadda ka iya ka zauna baka da aure ba zai yi ba kuma ka ce ba za ka zauna da fitinan mata ba nan ma fa ba zai yi ba dole ne sayyidina Umar fa matarsa ta yi masa tsiwa wata rana yace ke da ya zo Madina sai ya auri yar Madina to su matan maka sun fi biyayya su matan Madina suna da yanci har yanayin saduwa sai yadda mace take so za a sadu da ita da kwanaki da komai da kamata na Umar yar Madina sai take masa ɗabi'u ba irin na matan Makka ba kaga dai Umar maza ma sun rusuna masa suke yace ke ni kike wa tsiwa tace yo kaiwa ba za a yi ma tsiwa ba yar kama a gidan Annabi tana tsiwa kai waye kai yace haka ne in kai ne ka kai mata duga ko Umar sai ce haka abin da kika faɗa haka ne sai ya bi sawu yace kirawo yarsa sahabsa yace tsakaninku da Allah annabi yana faɗa ku tanka suka ce haka tana faruwa yace cak yace ai magana ta kare magana ta kare manzo Allah fa matansa suka caja masa kai su tara yace wallahi ba zan sake shigowa gidan ba ba cin abinci ba wanka ba komai na tare a masallaci sai ce ce sai na yi wata guda nana Aisha tace dukan mu muka ɗebi duwatsu 29 muna irga duk in rana ta wuce tunda ba kalanda ce da su a danna ba a manna ba in rana ta wuce su yadda dutse in rana ta wuce su yadda dutse sai da dutse guda talatin kai suka ɗauka sai da dutse ashirin da tara ya tafi saura kwaya ɗaya kaga gobe kenan alkawarin talatin sai ya shigo a rana ta ashirin da tara kuma da ya shigo ya fara da ɗakin aisha yana shigo ya abin da ya kamata a ce irin da fara'an nan to Allah huci zuciyarka ta ce to ya kuma ka shigo yau ai sai gobe ka ce in kai ne ba ya ka ƙara gaba ba na ya ka ƙara gaba sai ce a aisha ai daman wata asali dan ashirin da tara ne sai ya yi nusan ne yake kaiwa talatin shikenan sai aka zauna lafiya saboda in zaka biyo zuciya a rai ka ce to duk ku tafi gidanku tun da ma haka ne kaza kaza kaza irin labudda min Allah ya sa mu gane da haka idan za a binciki gidan mace game da sha'anin mijinta mahaifin mijin to za ta gaya masa abin da yake na gaskiya amma abin da ya shafi rayuwa ta yau da kullum kuma tana yabawa mai gidanta tana yi tana gode wa Allah domin godiya ga Allah ba karamin al'amari bane ba mace ta zama mai godiya mai yabawa ga mijinta wannan ba karamin abu bane ba ka ɗauki abu ka bawa mace komin yawansa komin ƙanƙantarsa ta ce na gode ala saka ma da alheri ala ƙara buɗi wannan ba karamin alheri bane ba amma watan ka ba ta yi ta ce ajiya nan kan tebur mata zo ta ɗauka baka isa ma ta karɓa hannu da hannu ba ko ta karba kuma ta nema ka wannan to ai ni saura ciko kaza ai ni eh, eh, kaza ma bashi nake bi wallahi suna nan Allah ya sa su gane ga wata takarda tana da tsawo kuma rubutun gaskiya bai fito min sosai yadda zan gane ba sai dai zan karanta iya abin da na fahimta in akwai mai ita a kusa sai ya abin nan saboda tana da muhimmanci game da sha'anin azumi ne yace assalamu alaikum wa rahmatullah malam Allah ya saka da alheri tambaya ta kamar haka shin yaya ciyarwar mace mai ciki ko mai shayarwa yake idan ta sha azumi kuma mara lafiya da bai samu daman warkewa ba da kuma tsoho da ya manyanta waɗannan a dunkule kana nufin dai masu uzurin ciyarwa a madadin ramuwar azumi to ciyarwar shine za a ba wa miskini abinci na lokaci ɗaya inda safe ne abincin safe inda rana ne abincin rana inda daddare ne abincin dare idan ka ba shi abincin safe rana dare wannan zai iya zamowa a madadin azumi uku duk abinci na lokaci ɗaya shine a madadin azumi ɗaya idan kuma ka ba da abincin safe da ranar da daren duk a madadin azumi ɗaya to wannan ka kyautata ubangiji ya ce wa tsawo a kairan. huwa wa kairun duk wanda ya ƙara akan abin da muka ɗora masa na ciyarwar a madadin ya ciyar da ɗaya a azumi ɗaya ya ciyar da biyu a madadin ya ba da abincin lokaci ɗaya a azumi ɗaya ya ba da na lokaci biyu ko uku to wannan shi ma ƙarin alheri ne za mu ƙara masa lada amma dai asali duk azumi ɗaya a madadin abinci na lokaci ɗaya kuma ka kalli abincin da yanayin da safe a ƙasar hausa me ake ci ko shayi da biredi ko koko da kosai ko to sai ka bashi shayi da biredi ko koko da kosai wannan in kai shi shine daidai kayi abu a lokacinsa ba abincin rana ka ɗauko ka bashi da safe ba ko kuma da daddare ka bashi shayi da biredi akwai masu cin shayi da biredi da daddare amma dai wannan wani abu ne daban asali a dai garin hausawa shayi da biredi da daddare ba mai bane ba abinci bane ina fata an fahimta da haka komai sai a yi shi bisa ga ka'ida to sannan muskinin shi abincin bai da iyaka ya danganta da cikin miskinin da ka samu akwai miskini mai ci da yawa in shi Allah ya gama ka da shi zai cinye biredin 250 biyu da hamsin kaga ba za ka ce to ni dai wallahi na naira hamsin zan sai ma ba a'a in ya ci na naira hamsin ai bai koshi ba ko ba haka ba idan ka samu miskini mai cin kaɗan zai ci biredin naira hamsin kofin shayin naira hamsin kaga naira ɗari ta ce ma da miskini ina fata an fahimta da haka ya danganta da cikin miskini shi yasa malamai wasu su ce a bada mudu ɗaya wasu su ce mudu biyu imamu shaukani ya ce duk wannan canke-canke ne Allah bai faɗi mudu ba annabi bai faɗi mudu ba a ramuwar azumi ga wanda ba zai iya rama ba zai ciyar ba a faɗi adadin abin da za a bayar ba kawai ya danganta da cikin miskinin da ka samu idan ka samu miskini mai ci da yawa to in ka samu mai matsakaicin ci to in ka samu mai karamin ciki to kamar sha'anin aure ne addinin musulunci bai ce ba kwano guda za a rinka dafawa a gidanka kullum ko an ce ko rabin kwano a'a ya danganta da cikin matarka wata in ta ci indomi yar karaman nan ta naira ashirin kenan to ka ka samu sauki a ba ta ta ci goma to ka <laughs> tunda ka ɗauko wanda ya sai ruwa ya ya san za ta zubar da ruwa zaka ka gamu da aiki kuma baka isa baka wa mace mai cin indomi goma indomi ɗaya ka ce ka ciyar da ita ka ciyar da mi baka ciyar da ita ba wallahi da haka ya kamata mu fahimci wannan ya danganta da cikin mutumin da ka samu miskinin da ka samu to sannan shi miskini shin yaron da bai balaga ba ana ce da shi miskini inda rigimar take kenan yau da dama idan ka ce a ciyar da miskini zai ce wai malam ma ba almajirai galibin kuma almajiran yara ne su waɗannan asali ciyar da su haƙƙi ne akan wasu shi wanda shi haƙƙi ne ya ci da kansa shi ake bawa dan a sauƙaƙa masa shi wancan ko ka bashi ko ka bashi wani zai bashi da haka miskini asali balagagge ne mai hankali sawa'an yana da iyali bai da iyali ko yana da iyali ba a ce ka ciyar da shi ka ciyar da iyalinsa ba shi kadai aka ci ka ciyar ya rage in ka bashi ko shi ya ci ko ya kai gida a ci wannan ruwansa amma dai iya shi aka ce ka ciyar na iya wannan lokacin ina fata an fahimci wannan to sannan muskini dole ya zama musulmi ko yana iya zamowa ba wanda ba musulmi ba malamai suka ce muskini ba dole sai musulmi ba ba inda musulunci ya ce muskinin sai ya zama musulmi domin hawan da ba musulmi ba ana samun muskini me muskini manzo Allah ya ce laysal miskinu bi hadha at-tawaf alladhi tarudduhu al-luqma aw luqmatan aw tamra aw tamratan ولكن المسكين الذي لا يجد جنا يغنيه ولا يتفطن له فيتصدق عليه miskini ba shine almajiri mai zagayawa cikin mutane ba wasu ma daga cikin almajiran sun fika kuɗi wanda za a ba shi loma ɗaya ya haƙura loma biyu ya haƙura ba wannan shine muskini ba a'a shi shine wanda bai da abin da ke isarsa na rayuwar yau da kullum kuma ba zaune gari banza ba ne ba yana da sana'arsa ƙila lebura ne yana da iyali in yi aikin leburanci a wuni dubu ɗaya ake bayarwa dubu ɗaya kuma ba za ta iya rike shi ba to irin waɗannan su ake kira muskini manzo Allah ya ce a wani lokaci ma mutane ba sa gane waɗannan suna cikin halin bukata balantana su taimaka musu to irin waɗannan su ake bincika a nemo a lokacin da shari'a ta ce a ciyar da miskini a madadin wata ibada su ake taimakawa su ake ciyarwa ka ƙara masa la'alla ɗari biyar a kan dubu ɗayansa ta rana da ya samu ya aiki sai je ya samu a ci abinci yalwatacce a gidansa wannan su ake nufi ko da a wajen zakka da sauransu da yawa wasu sai su rinka samun zaune gari banza suna ba su zakka bai sanya juya tare ba ya zama sisi kuma ba faƙin ba farasa waye ba kawai wai tsammanin rabbuka malam ya kino noma don zakka to irin wannan dole in ka ba shi kuɗi ya kashe su a banza saboda baya juyawa kuma shekara mai zuwa yana jiran ka zo ka bashi baka bashi ba kuma ya zama abokin gabarka to kaga wannan in dai ta haka za a bi zakka ba za a taɓa fita daga talauci ba wanda shi kuma manufar musulunci shine yaya talakawa da zakka asalin yadda ake zakka zuwa za ka yi ka tafi kasuwa ka samu wane ne masu zuciyar nema amma da ƙaramin jari kila wani zaka ga gaba ɗaya jarin nasa bai fi dubu goma ba wani dubu hamsin yanzu mai jarin dubu hamsin ka ɗauko zakka dubu ɗari biyar ka bashi ai yana da zuciyar nema yanzu zai ƙara faɗin rumfa da kaza da kaza da kaza amma mutumin da yake kawai zaune gari banza a unguwa daga inuwa sai inuwa kuma ka ɗauko dubu ɗari asali ma shi bai san me zai da ita ba a lokacin abinda kawai ya sa a gaba shine ya ci ta a banza ya rugurguje ta Zaka ya kamata masu kuɗin mu su rinka gane irin wannan a halin zakka ku rinka duba talakawan yaran ku wanda suke karkashin ku a kasuwanni ku rinka yaye su kuma ba ka ki ba su haƙƙin su ba ka ce zaka ba su zakka haƙƙin su daban zakka daban kuɗin su na wata wata dole ka ba su nasu in yarjejeniya kuka yi lokacin da kuka shekara kaza za a yi lissafi a basu kaza dole a basu wannan daban zakka daban sannan wasu in za su yi zakka kuma sai su za su je su siyo abinci ya tafi da wani ya siyo gero ya siyo masara me za a yi da wani geron ka kai ma baka cin gero ai Allah ne bai san shinkafa ba bai san abin nan ba sai gero kaga wannan sakarci ne wannan ba zakka bace ba shi talaka da za a bashi zakka in zakka hatsi ce ba a ce ka sayar ka bashi kuɗi ba bashi hatsin kai ma ta hatsi ka fitar amma zakka kuɗi ka tafi wani siyo hatsi ko ka sai mai jancan ma'ana kai masa turin keken yara je kaka mutu wanda duk ana yin haka lokacin da ake hawa jancan akwai da yawan mutanen da za su yi taimaka tambaya wai malam mu sai mai jancan ina ruwanka da jancan ɗinsa ya tafi a kar. ka ba shi kuɗinsa kawai abin da ya ga dama da su in ba za ka ba ba kai da Allah zai baka sai da ya tsara ma abin da za ka yi kuɗin kawai ya baka kaga dama ka sai mota kaga dama ka gina gida kaga dama ka sai rumfar kasuwa kaga dama kai kaza Allah da ya baka ai ya fi sanin cewa akwai kaza akwai kaza idan Allah ya ga dama kai ma zai tara masu lalla ya haɗa ka da lissafin kwandala amma ya baka takaddu kila ma daloli masu kima wani mai kuɗin inda wanau ka kai shi shi ma cewa zai daga rai dai gidan mahaukata ba yi da rabo a kasuwancin da wanau amma aka ɗauke shi aka kai shi sanga kamar da ra'ayinsa ya ga sanga ta dace da shi wani aka kai shi sabon gari ya ga kasuwancin sabon gari ya dace da shi kamar da shawararsa wani aka kai shi da wanau ya ga da wanau business ɗin da wanau ya yi mar ubangiji ya yi maka haka ne don ya baka 'yancinka na ɗan adam dan me kai zaka hana dan uwanka yancin sa na dan adam kuma ka duba ka ga wannan zakka fa mutumin da yake da miliyan ɗaya a zakka muƙaddara misali miliyan ɗaya ce zakka nawa ne a cikin miliyan ɗaya zakka dubu ashirin da biyar dan Allah yanzu wani yana da biliyoyi ba miliyan ba dan haka in zai fitar da zakkarsa shi ma biliyan zai fita kuɗi ne masu yawa amma bakin cikin da hasadar lokacin da ya tara sai shi ɗaya ce masa kai duk wannan biliyan ɗin da aka kwashe ka baya bai gaya maka biliyan ɗin da biliyoyin da Allah ya baka kai kuma ka aje ba sai wanda kai kuma zaka ɗauka ka ba wasu kai a dunkule Allah ya baka kai kuma yanzu karkasa ta ma zaka yi ban taba ji ba a Najeriya wanda ya kyautar ya yi zakar biliyan ɗaya ya dunkule ya ba mutum ɗaya ban taba ji ba kuma akwai masu kuɗin da wallahi zakkar su ta kai haka akwai wani attajiri a nan gwammaja gwammaja yake kusa da masallacin iyawu sunna oh. a yankin wajen ake bani labari wata rana an gaya masa cewa ai akwai wani mai kuɗi zakarsa ta kai miliyan sittin sai ya karɓi kakuleta sai ya buga cas cas cas cas sai ce he dariya ce ba malam ai tuni wannan mun wuce shi billahi lazi kuma baya cikin masu kuɗin gwamma ma baya cikin masu kuɗin gwammaja zakkarsa ta fi miliyan sittin shi a lissafinsa shi ya faɗi wannan da bakinsa amma wallahi na tabbatar maka da da wuya in ya taɓa ba wani miliyan biyu a dunkule. taba ba sai dai su zo su raba ta dubu goma goma dubu ashirin ashirin kuɗin siyan garin kwaki dan dubu goma ma walla yanzu ba za ta sai buhun shinkafa ba kuma su rinka ganin suna fankama wani abu suka yi sau ɗaya na taba jin wani mutum a abuja ya ba da zakkar miliyan biyar shi ma kuma kawai ya aka ya aka Allah ya so shi da shirya ya je ya lissafa zakka ta kama miliyan biyar a dunkule ya ba direbansa kuma ya sa abu direban ya ce kawai ka fita bakin gari duk wanda ka fara gamuwa da shi mabukaci ka ɗauka ka bashi ita a dunkule ka dawo gidajen rediyo sai da suka yi ta faɗa a najeriya aka samu wani mutum burburi kamar mahaukaci ashe talauci ne ya gigita shi rana tsaka kawai ya zama miloniya aka ɗauki miliyan biyar ɗansa aka dankara masa a hannu to shi direban ba mu san yadda ta ƙare ba shi <laughs> an ba shi ko ba a ba shi ba oho ko shi ba yi da bukata kila shi ma <laughs> wani mai kuɗin ne da haka dai wannan Allah ya samu gani Allah ya samu dace bahaushe ya ce yi wa wani yi wa kai hana wani hana kai ubangiji ya ce ha tu da auna litunfiqu fi sabilillahi faminkum man yabkhal wa man yabkhal fa inna ma wa an nafsi wallahu al-ghani wa antum al-fuqara wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum ubangiji ya ce ku ne nan abin mamaki wai ake ce da ku ku taimaki yan uwanku wai har daga cikin ku ake samun masu ruwa abin mamaki Allah ce to wanda ya ruwa dai kansa yawa domin daman da ka ba wa da zakka duk da Allah ya ce zai biya ai ba shi ka ba ba yayi maka haka ne dan ya karfafa maka gwiwa ka taimaki ɗan uwanka kuma ba ka da garanti arzikin nan da kake da shi a yau yan uwanka da ka kika taimaka da talakawa ka kika ba su zakka ba ka da garantin gobe kuɗin ba za su gudu su dawo hannunsu ba kai kuma ka zama a matsayinsu bahaushe ya ce yau sau nawa mai doki ya koma kuturi nawa ne mai kuɗi a yau gobe ya zama talaka nawa ne talaka a yau gobe ya zama shine mai kuɗin yanzu za ka so in kai ne talakan a kyautata ma to dan me lokacin da kai ne mai kuɗin baka kyautata ba Allah ya ce wanda ya rowa kansa yawa domin shi Allah mawadaci ne ku ku ne talakawa ku kuke da bukata shi Allah bai da bukata a wajen kowa kuma wa in tatawallaw yasbadil qaumin ghayrakum in Allah ya ce kayi abu kaki to dan Allah ya baka haushi sai ya kawo wani yayi sai kuma ka ji kana jin haushi kana ta takaici musamman sha'ani na kuɗi yau sau da dama wani mai kuɗin za a ce kaza ya ki sai a je wajen wani ƙasa da shi sai yayi sai kuma haushi ya kundige shi ina ba ni nayi sai kuma wani kaga ya zo a burkice wai shi yana so yayi lokaci ya kure in ma kai yanzu kila Allah ba zai karba ba domin ba dan Allah kuma yanzu ka zo kake neman kai ba yanzu to kake kai ma ambace ka kamar yadda aka ambaci wani haka ya kamata mu gane ibn kasir ya ce su kudi ɗayan biyu ne dole sai an yi ɗaya ko su gudu su bakka ko ka gudu ka basu mai hankali shine wanda ya ribace su lokacin da suke hannunsa ba wani mai kuɗin da ya rayu tun farkon rayuwarsa har ya gama rayuwa yana cikin wadata da arziki ko dai ya fara da talauci ya kare da me kuɗi ko ya fara da kuɗi ya kare da me talauci ko ya faro a talauci a tsakiya a yi kuɗin kuma kan a kare a koma talauci haka rayuwa take ko kuma kuɗin sai da suka zo ajalin kuma ya kare duniya ko ka tafi ka batta ko ta tafi ta bakka wannan dole ne sai an yi ɗaya Allah ya sa mu gane tambayar ta gaba yace idan mutum ya ga wata kuma ba a karbi shaidarsa ba an ce zai ɗauki azumi wajen ɗauka amma banda ajiyewa shin idan ya ga watan ya ɗauka waɗanda suka yarda da shi suna iya ɗauka ko ba za su ɗauka ba ba za su ɗauka ba idan yanzu kai kace ka ga wata ka je gaban sarki ka gaya masa aka yi maka tambayoyi sarki da waɗanda suke interview suka ce ba su yarda da shaidar ka ba kai wajibi ne ka ɗau azumi gobe amma har a gidan ka ba wanda zai ɗau azumi domin idan ya zama cewa za ka ba gaya wani ya ɗauka to yanzu umarni ya zama ne biyu sarki yana cewa a ɗauka kai ma kana cewa a ɗauka wannan kuma haka addinin musulunci ya shar'anta in dai mutum ya ga wata shi kaɗai ya je ya gaya wa sarki sarki bai yadda ba kuma sarki yana da dama ya ce bai yadda ba amma bisa ga ka'idojin da addini ya bashi domin wanda ya ga wata akwai tambayoyin da za a yi masa na farko sai an kalle shi tukuna musulmi ne sannan mai hankali ne sannan balagagge ne to sannan kuma adali ne me adali wanda baya aikata aikin asha manya-manyan zunubai baya shan giya baya caca baya zina baya luwaɗi duk irin waɗannan manyan zunuban baya yi to sai ta cika wannan sharaɗin baya ƙarya amma an san giza ne mijin koki kuma ya zo ya ce ya ga wata zai karɓa ba wanda zai karɓa idan sarki diya kallo wannan wasu malaman ma suka ce baya yin wani abin da ke zubar da mutunci me abin da ke zubar da mutunci suka ce sai a kalli al'adar garinsu misali babban mutum ne amma kuma kullum yana zuwa kallon gidan kallon kwallo masu mutunci ne a gidan a kasar Hausa suke zuwa kallon kwallo kuma sai ka zo ka ce mana kaga wata ai ba zai mu dauki shaidar ka wannan magana banza ce an gane ko kai suka ce ba ma wannan ba mutum ne wanda yake kila lokacin da ake hawa babur in ana irin bikin nan yana buɗe salansar babur ya ta kwago mai mutunci zai wannan a ƙasa wasa ba yadda za a yi kaga wata a wannan yanayin ka zo ka gaya mutane su gani kai wasu malamai ma suka ce gyada kawai ka bushe gyada kana ci motsin gemu hu kana ta da kura kana tafiya ba za a karbi shaidar ka ba ko a ga kana ta karya rake ba yadda za a karbi shaidar suka ce domin waɗannan abubuwan duk ko da ba haram bane suna zubar da mutunci musulunci kuma yana son mutane su zama kamalallu haka ba za a karbi shaidar ka ba irin wannan yanayi to idan mutum ya zama bai cika waɗannan sharuɗan ba alƙali ko hukuma ko sarki bai karɓi shaidarsa ba shi dai tun da ya ga wata azumin ya lazumce shi amma ba wanda zai koyi da shi yanzu kuma sai a jira sai sarki ya ce a ɗauka sannan kuma sai a ɗauka amma a wajen saukewa malamai suka ce dole kuma ya sauke idan sarki ya ce a sauke dole ya yi ne dole ya sauke saboda wannan kuma umarnin sarki ne in ya ƙi saukewa kuma ya yi tawaye ana da dama a ladabtar da shi saboda al'ummar musulunci al'umma ce mai tsari al'umma ce mai shugabanci kuma wajibi ne a yi biyayya ga shugabanni cikin abin da ba saɓon ubangiji ba shi ne dai ƙarshen takardun da suka zo hannuna na tambaya ubangiji maɗaukakin sarki ya biya mana dukkanin mu na alkhairi ana sanar da ni cewa wannan masallaci mai albarka an samu waɗansu zakakurai jarumai masu halin ayaba waɗanda suka yi masa hidindimu kama daga fenti kamar yadda muke gani da sa masa sola har da ma ƙoƙarin buɗaɗa shi gashi nan ta yamma fatan mu Allah maɗaukakin sarki ya saka musu da alkhairi ubangiji ya gina musu gida a aljanna kamar yadda ya alkawari kamar yadda suka gina masa gida a duniya don a masa Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya gina wa Allah masallaci da kuɗi na halal Allah ya yi alkawarin sai ya gina masa gida a aljanna ubangiji ya yawaita mana irin su a cikin al'umma ubangiji madaukakin sarki ya sanya waɗanda suke da manufa irin tasu ba su da abin yi Allah madaukakin sarki ya hore musu kuma ya ba su ikon yi yayan uwa muna tunkara watan azumin ramadan wata mai albarka wata mai daraja watan sallah da azumi da karatun Alƙur'ani da sadaka da kyauta da dukkanin ninkin baninkin ayyukan alkhairi fatan mu Allah ya isar da mu zuwa ga wannan lokaci mai albarka da ranmu da lafiyarmu Allah ya ba mu ikon azumta watan Ramadan kuma ya ba mu ikon yin abubuwan da yake so kuma ya yarda da su a cikinsa Ubangiji ya tsare mu daga dukkanin wani hau da bala'i da musiba cikin wannan wata domin yana daga cikin hau da bala'i da musiba ka samu mutum yana saba wa Allah a cikin watan Ramadan da dukkanin ma'anar sabo wasu suke kallace kallace wai don rage rana da sunan azumi ko dai kallace-kallacen fina-finan hausa ko kallace-kallacen kwallon kafa ko dukkan wani dangin kallace-kallace da bai da amfani da azumi kuma wai da sunan wai a rage rana ba wata rana da ka rage sai ka ƙara wa kanka da kai ko jin kiɗe-kiɗe a madadin jin karatun alkur'ani manzo Allah sallallahu alaihi ya ce da zarar an ce an ga watan ramadan Allah yakan turo wani mala'ika duniya ya tashe la duk da ba ma ji amma annabi yake gaya mana don mu kiyaye abin da yake cewa shine ya kai mai nufin alheri yi kokari kai damar Allah ce gara basar Allah ce kamar yadda zaka ji kamfanin nuka masu kasuwanci a duniya za su yi ta kawo gara basa wannan ya ce bananza kaza in kai sa layi kuɗi a layinka kaza yanzu ka danna lamba kaza za su ninninka to shi ma Allah yana da irin wannan za ɗin a watan ramadana duk abin da kai na alkhairi Allah yana ninninka maka ya ribanya ma to kuma a lokaci guda in kai na sharri ma za a ninka da haka mala'ikan yana shela yana cewa ya kai mai nufin alheri dage kai lokacinsa yayi ya kai mai nufin sharri janye ka fasa domin wannan lokaci ba na sharri bane ba kuma Allah yana yanta bayi tun daga ranar farko da aka ga wata har zuwa daren ƙarshe da za a sauke azumi ubangiji ya sa mu cikin bayin da zai yanta ibada ba ta yiwa sai da ilimi ya yan uwa dukkanin abin da ya shige wa mutum duhu game da sha'anin ibadarsa kai ya kasa a gwiwa wajen tambayar malamai domin su warkar da shi ya samu mafita da haka duk lokacin da za mu yi wani aiki na ibada ya zama muna da ilimi ya zama muna da sani gwargwadon na abin da za mu sauke nauyin da Allah ya tsora mana na wannan ibada din kar mu raina taimako da ciyarwa cikin wannan wata kada mu rinka tunanin taimako da ciyarwa sai su alhaji wane sai su wane da wane ko sai sun kuɗi na sun kai kaza a'a yadda alhaji wane yake son ya shiga aljanna kai ma kana son ka shiga bal ma kila ka fi shi son ka shiga a sabon farko to kuma ya za a yi kai sakaci ya fi ka kokari kuma shi Allah idan ya ce a yi abu ba wai yawan abin yake kallo ba kyansa yake kallo yau da dama wani alhajin zai ciyar da kuɗaɗe miliyoyi amma in bai cika ka'idar da Allah yake so ba miliyan din nan tasa ta tashi a banza kai sai ka bada silai biyar Allah ya karɓi taka musamman idan shi ya kasance yayi ne dan a ji yayi yayi ne dan a fada a gari yayi yana mai wulakanta waɗanda yawa yana ganin yayi musu wata ni'ima to Allah madaukakin sarki duk baya kallon wannan ko nawa ya kashe a kuɗinsa Allah ba zai kalli kuɗin ba sun tashi a banza sun tashi a iska ya rasa kuɗinsa kuma bai da lada a wajen Allah da haka abinda Allah yake so da wanda zai ciyar da kuɗi mai yawa da wanda zai ciyar da ƴan kaɗan a yi ikhlasi a yi dan Allah a yi dan neman ladan Allah da haka ya uwa mu yi ƙoƙari mu yi haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da sahabbai ittaqun nara walau bi shiqqi tamra ku yi abin da zai tsare ku daga shiga wuta na alheri da sadaka ko da da rabin dabino ne da haka sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kullun himmarsu da kokarin su shine su bayar ba su karba ba sabanin mu al'umma mu kullun himmata da kokarinta ta karba ba ta bayar ba har ma idan aka samu mutum ɗaya mai taimako cikin al'ummar Hausa sai an kai shi ƙasa kowa buƙatar sa a wajensa take wannan bai dace ba wannan bai kamata ba mu zama muna tausayawa masu taimako a cikin mu ta yadda kada duk nauyinmu mu jirga musu wanda kuma ƙarshe idan suka zo suka talauce kuma sai mu daɗe mu su wanda wannan shine illar hausawa in kana taimako mai gina makaranta wajen ka zai zo mai gina masallaci wajen ka zai zo mai aurar da ya wajen ka zai zo mai haihuwa wajen ka zai zo mai maganin asibiti wajen ka zai zo ka zama fuldoza kowa ma wajen ka yake zuwa in suka kai ka kasa kuma sai ka neme su ka rasa kila ma kuma su dawo suna zagin ka wannan ba daidai bane gaskiya ya zama kowa yana da kishi na taimako waɗansu abubuwan na taimako sai mun haɗu a masallatanmu inda muke sallah mai taro mai sisi sai mu yi su a dole sai an je wajen alhaji wani ba shi kadai yake son shiga aljanna mu zama muna da wadatar zuci mu zama mu ma muna son mu taimaka kada mu zama mu kullum sai dai son mu karɓa amma ba ma son mu bayar wannan ba daidai bane ne wani a ce watan ramadana har ya shigo ya fita bai yi sadaka su biyar ba amma ya karbe sama da naira dubu goma ta mutane ya karbi sadaka a can ya sha koko da kosai a can ya bi layin kunun tsamiya a can ya karbi dabino a can amma shi bai bada ko na naira goma ba kuma yana da ikon ya bada na naira goma kaga wannan ba daidai bane ne hakanan mata a cikin gidajensu idan ka ji maganar sadaka da kyauta to sai dai da kuɗin mazaje wannan kuma ba daidai bane ba matan annabi da matan sahabbai ba da kuɗin mazan su suke sadaka ko kyauta ba da kuɗin su na kansu suke yi amma ke kuɗin ki sai dai ki zuba a dashi sai dai ki yi gudunmawar da zaki rubuta ke ma in tashi ta in taki ta taso a biya ki in ba a biya ki ba ki ce kin ga ni fa ana wa bikin kaza na ta bikin kaza na kai mata ni ko kin ga abin da ta kawo mu ashe da mun ba dan Allah ce ba da haka ya yar uwa in dai aljanna kike so to ba wai da kuɗin mijinki zaki sadaka ba ba da abincinsa zaki sadaka ba da naki zaki sadaka kuɗinki halak malak ɗinki shi zaki ɗauka ki bayar sadaka in ma mijin ba yi da shi ki bashi wannan shine abin da matan annabawa da matan sahabai suke yi amma ba abin da bahaushe yake cewa ba kyauta da abin wani mugunta ku kwashe kayan maza ku yi sadaka ku kwashe abinciccikan maza ku kyautar matan sahabbai suka ce ya ma'aikin Allah yanzu ko dan abinci ma yace kai abincin kuke cewa ko da yo duk fafutukan mazan dan me suke yin ta ai dan abincin ne yanzu ke da kike raina dan abincin miji da kika kwakwashe kika ba wani sadaka ba da izinin sa ba ba da sanin sa ba wannan abincin da babu shi ke ba ba za ki zauna a gidan ba to kin ga ko ba abun wulakantarwa bane abun a alkinta masa ne a kiyaye masa aluran masa da shi in shi yayi izini yace a bayar babu laifi amma ba da izinin sa ba ki ɗauka ki bayar ke maha'inciya ce a wajen Allah shi yana da lada ke kuma kina da laifi da haka ya kamata mu kiyaye irin waɗannan abubuwa mu rinka kyautatawa ga makotanmu waɗanda musu san suna cikin halin buƙatu mu rinka haɗa taro da sisi a masallatanmu mu yi iftarus sa'im shan ruwan masu azumi wannan ko shakka babu zai shiga mana da alkhairi ubangiji yana son masu ciyarwa da taimakawa musamman a halin kunci wanda kuma kowa ya sani Najeriya a wannan yanayin da muke ciki muna cikin halin kunci sai dai muna fatan Allah ya yi mana ubangiji yace wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu wa'iddan lil muttaqin alladhina yunfiquna fis sarra'i wad darra ku yi gaggawa zuwa ga ramar ubangijinku da aljannar da girmanta ya kai sama da ƙasa an tanade ta dan masu tsoron Allah Allah ya ce su ne waɗanda suke ciyarwa a lokacin wadata da lokacin kunci alhaza wanda suka saba aikin alheri da taimako kada su ce yanzu kasuwanci baya ja Don haka ba za su yi abin da suka saba ba ko da suna da halin su yi domin akwai wanda shaitan zai wannan rudin wani ya ga cewa to ai yanzu kaza kaza kaza da haka ya saba duk a azumi kila zai bada sadakar kaza zai sa a yi kunu na buhu kaza na gero duk kullum a kai masallaci kaza yanzu sai ya rage kuma yana da halin saboda yana tunanin wai in ya wannan ragewar shi ma wannan zai dan ragu masa a'a abin da ka bayar shine naka kuma ubangiji ya alkawari duk wanda ya ciyar zan mayan masa wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin duk abin da kuka ciyar Allah ya muku alkawarin zai mayar muku kuma shine fiyayyen masu azabtawa manzo Allah ya ce kullun a safiyar duniya sai mala'iku biyu sun sauko daga sama suna addu'a ɗaya yana Allahumma a'ti munfiqan khalafan ɗaya kuma yana Allahumma a'ti mumsikan talafan haka za su yi ta zagaye duniya har gari yayi dare su koma gobe su dawo haka suke kullum mana ɗayan yana cewa Allah duk mai ciyarwa ka mayan masa da abin da ya ciyar ɗayan kuma yana Allah duk mai ruwa ka haɗa shi da musiba bala'i ya cinye kuɗin maga ƙarshen dabara da wayo Allah ya sa mu dace Allah maɗaukin sarki ya ba mu lafiya da zama lafiya Allah madaukakin sarki ya ba mu rayuwa mai albarka marasa lafiya mu gida da asibiti Allah ka ba su lafiya masu lafiya mu Allah ka sanya mata albarka ka tsare ta cikin yi maka da'a Allah yan kasuwar mu ka buɗa musu ka sanya musu albarka waɗanda suka ya sarori cikin musibu da suka auku na gobarori Allah ka mayar musu da mafi alkhairin abin da suka rasa Allah madaukakin sarki ka sanya tausayi a cikin zukatan shugabanninmu ubangiji kai riko da hannunsu zuwa ga abin da kake so ka yarda da shi Allah ma'aikatan gwamnatin mu ka sa musu yakana da tsoron Allah da wadatar zuci ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم